yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu uh, bayan haka yan uwa kamar yadda yake a sane kamar yadda sanarwa ta gabata cewa a wannan dare wannan misalin wannan lokaci insha Allah muna tare da babban baƙonmu wato shine saidi mustapha shehi mai jama'a Daktur dakta da zai zo zai gabatar mana da karatu a wannan feji wanda karatun kowa ya ga ga unwaninsa nan shine idan aka fahimci abu ba daidai ba to lallai za a yi masa hukunci ba daidai ba abin da ake nufi shine wannan shi ne dai in ce ma a takaice rigimar mu da yan masu da'awar sunna kullun rigimar mu da su kenan inda muke kai kawo da su kenan na cewa suna fahimtar abubuwa namu ba daidai ba shi isa suke yi musu hukunci ba daidai ba sai suke yi wa abubuwanmu hukunci kuma ba daidai ba misali kamar misali ya zo a cikin jawahirul ma'ani akwai magana gata a cikin jawahirul ma'ani wanda shehu tijjani radiyallahu anhu yake faɗa yake cewa wa man kaɗa a umrahu fi da fati, wato wanda kaman ya yanke rayuwarsa gabaki ɗaya ƙarar da rayuwarsa a kan neman muhdathat wato ilimin wa'annan nan a al-fiqhiyya da malaman fikihu suke zuwa da su a ce a kaddara mutum ne ya zama dutse me yaya ta kaban matarsa za ta kasance a kaddara mutum ne ya zama dabba yaya ta kabar matarsa za ta kasance hasbunallahu wa ni'mal to irin wa'annan sai ka ga sai ka ga wato wani sai ya zo sai ya fahimci abin ba daidai yadda ake so ba yadda wanda ya faɗi magana eh, yake nufi ba sai mutum ya zo ya mata fahimta ba daidai ba to saboda kuma akan wannan fahimtar tasa ta kuskure sai kuma ya zo ya yanke wa abin hukunci wataƙila wannan matsalar mutum ya fahimce ta ba eh, ya fahimce ta ba daidai ba sai ga shi a fahimtar da ya mata ta kuskure kafirci ce sai ya ce kafirci ne kamar yanzu wannan ibarar da na faɗa e, kowa ya sani sai di malam abbas hafizahullah ya taɓa gabatar da karatu raddi ga musa asadul izala da ya masa raddi yake a kan wannan ibarar shi musa asadul izala bai fahimce ta daidai ba bai fahimce ta daidai ba a kamar hukuncin da ya akan wato lahu arba'una min maƙamatil anbiya'i da shehu tijjani mai duratul karida ya faɗa ya ce shehu tijjani ranar kiyama za a san masa za a san masa wasu mukamai daga cikin mukaman da annabawa suke da su so da ka shi kawai sai ya ce sai kawai sai yanke wannan sai mata fassara ba daidai ba sai ce ai an ce shehu tijjani yana da matsayin annabi arba'in a ranar alkiyama ya ce kaga a larabci abin da yake nufi lahu makamu arba'ina nabiyan yana da mukamin annabi guda arba'in haka larabci in a larabci za a faɗa haka za a faɗa amma idan aka ce lahu arba'una min maqamatil anbiya'i to ana nufin cewa za a tsakuro wani abu daga haske na mukaman annabawa a bashi wannan kuma kowane mumini lallai yana da hazzi daga wani abu na daga mukamin da annabawa annabawa sun zo da islam tauhid kowa yana da wani gwargwado daga tauhidinsa bai isa ya kai annabawa ikhlasi ba amma me shi ma za a ce yana da wani abu na ikhlasi saboda koyi da yayi da annabawa to wannan shine mutum ya fahimci abu ba daidai ba to zai zo lalle masa hukunci ba daidai ba kamar yanzu wani ƙarin misalin akwai wato a wani shi ma bawan Allah da ake kira Abu Aisha dai taɓa zuwa sarki fejin eh, sarki zaki yayi wani karatu yake kafirta yan ɗariƙa yake cewa maganganun da shehu tijjani yayi kafirci ne har ya ɗauko kalmar martabatu an ce anna kulla zarratin ilam shehu tijjani radiyallahu anhu yake cewa ilam ka yi sani anna kulla zarratin cewa dukkan wata ƙwayar zarra guda ɗaya dukkan wata ƙwayar zarra guda ɗaya a martabatul lil haqqi kawai shi da ya tashi sai ce ai martabatul laki ai shehu tijjani na nufin bangare ne daga Allah wato daga nan sai kawai silmiya sai karkace cikin kuskurensa sai ke cewa ai a a shehu tijjani ya ce komai ma Allah ne komai bangare ne daga Allah alhalin shehu tijjani ha shahu min zalika ba haka yake nufi ba da shehu tijjani ce ilam anna kulla zarrati martabatu lil haqqi wato yana nufin kowace zarra ta duniya da akwai wani matsayi da ubangiji madaukakin sarki ya bata wato wani aiki da Allah ubangiji madaukakin sarki ya ɓance ta da ita da za ta dinga gudanarwa a cikin halitta kamar jikinka kamar gaɓoɓi na jikinmu gaɓoɓin jikinmu za mu gani komai da akwai aikinsa baki aikinsa magana da ɗanɗano ko ci ko sha hanci aikinsa da Allah yake ɓance shi da shi shaƙar iska shaƙar wani ƙanshi ko wari da sauransu to irin wannan to shi ne gabaki ɗaya fassarar da yau daktur zai mana karatu a akai kenan fahimtar abu ba daidai ba shi yake sawa a yi wa abun hukunci ba daidai ba yanzu insha Allahu muna jira insha Allahu dakta zai zo bara ma in kira shi a waya domin gabatar da wannan karatu a mai albarka insha Allah e, kuma muna fatan yan uwa za a tsaya a saurara a ba da hankali har a zamanto cewa an amfana assalamu alaikum rahmatullah sai dai ba a ƙara so ba na ga a biyo link ɗin To, ai na gaban yau alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Uh, ah, uwa kamar yadda aka ji bayani to ga Sayyidi Dr. Sheikh Mustapha shehi mai jama'a shi ne dama zai gabatar da wannan karatu kuma gashi alhamdulillah ya karaso. Sayyidi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Wa barka da wannan. Malam Alhamdulillah. kamar yadda ya gabata gashi nan sai dai huta tana bani matsala wallahi an gabatar karatunmu dai an riga an sanar da cewa ga abin da za a yi bayani a kai. kuma wannan dama mu shine kamar rigimanmu da 'yan masu da'awar sunna za su fahimto abubuwan mu ba daidai ba su zo kuma su yi musu hukunci na ba daidai ba to shine sai yadi muke so yau a yi wa 'yan uwa bayani shafi wanda zai kosar da kishirwarsu sai dai tafaddal mashkuran to yan uwa na tare da sayyidi tare da yan wannan makaranta ta mai albarka ta Allah ali tare da dukkanin kallo da saurari tare da dukkanin ɗaya da kowane bangare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai sai di a ɗan ƙara murya ba a ɗan ji sosai sautin to kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ina fata yanzu ana ji sosai kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar da wannan maudu'i wannan maudu'i ne mai muhimmanci maudu'i mai taken الحكم على الشيء far'un عن تصوري تصوري da za ta yi kowane abu to wannan hukunci yana kyautatuwa ne idan an fahimci wannan abun an sunanta mai wannan abu yake amma ba za ka yi hukunci da ka ba tare da ka fahimci me yake wannan maudu'in lallai yana da muhimmanci akan wannan sira da ake yi na makaranta da kuma makaranta ta tasawuf alhamdulillah amma kafin na shiga maudu'in kai tsaye akwai abu da na farko da zan yi tambayi a kai a jikin katin gayyata da malam aka bani a sunana an dakta to har yanzu ɗalibi ne yanzu ne ake marhalar dakta din ba a kammala marhalar dakta to alhamdulillah sai zama eh, saboda ilmiya kada ya zama da mun na ilimi gara ma'ana da komai a mahalli. gaskiya ne to amma sai ni tunda ana kan hanya kuma insha Allah zai zama to ai kaman kyakkyawan fata ne ake ci ake yi itibari ma sai gaskiya ne to alhamdulillah yanzu muke kan hanya yayi karatu alhamdulillah a gurguje yan uwansa wanda yake tare da su dan uwanku ne dalibi na yi karatu na addini a nan zaure kamar yadda aka saba makarantar musulmi gidan shehu mai hula mahaifi na ɗalibin gidan shehu hula ne kuma duk karatun zaure da ake fikihu da hadisi da sauransu ba sai na yi tafsirin da yawa ba na yi karatun zamani alhamdulillah na yi firamare na yi sakandare na yi jami'a na yi digiri na farko akan harshen larabci bayan na kammala shi na yi muwasala na tafi masar inda a masar na je na ijtihadi da jami'at duwal arabiya na yi magister kan harshen larabci al'ada lugal arabiya wa adabiya kafin na yi magister yin ainihin diplom na abin da ake masa postgraduate a nan a kan luga arabiya ba da ha sannan bayan nan na yi bayan na yi magister kuma na ci gaba da karatuka na zamani saboda ina son ko ina agoga ne ina da ainihin shahada akan ainihin al'adu dauliya abin da ake ce masa international relationship ana wani kasa da kasa kaga sai ji alhamdulillah both side kenan <laughs> both side kenan alhamdulillah a masu sauraro an ji sai ji ko ina ko ina akwai sani <laughs> ah, a takaice dai akan layin karatu ake kuma kowane bangare mu'min kowane bangare akan sa ake yanzu kuma ana kan marhalar da alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ida nufi amin da sayyidina rasulullahi sai dai sai dai afuwa guda ɗaya ina da matsalar wuta naga tana ɗaukewa zan ɗan gyara amma za a iya ci gaba To babu damuwa ka bani gari kenan ne ta su guri kadai. ina ji ai ina sauraro zan dan kashe kyamarar ne kawai zan gyara hutan. Insha Allah kuma sai dai Abbas ma yana hanya ki ma. To alhamdulillah a yan uwa lalle kudu idan aka bamu mu alfarqu alhukmu ala shay'i farqun an tasawwuri. Lalle ya kamata mu duba ta su mu daina yin hukunci kai tsaye akan abu ba tare da mun san asalin shi. Wannan maudu'in abin da yake nufi ina jin idan da zamu bashi wani sunan to za mu ce wannan maudu'in yana nufin faɗin Allah wala taqfu ma laysa laka bihi ilmi kada ka kuskura abin da baka san shi ba kai maza maza ka yanke hukunci a kai. ba ka yanke hukunci sai ka san abu sani tatacce ka san me yake nufi sannan za ka yanke hukunci a kai. amma idan ya zamana ka kalli abu sadahiyan ta sama sama ka yanke hukunci ba yi adalci ba dalili saboda shi addinin musulunci yana kallon al ba wai yana kallon al-asma ba المسميات والجواهر لن jawahir فقط دن كون dan kowane abu a hmm. zahiri in an faɗi sunan shi to ba za ka gane meye ba sai ka duba wannan sunan menene a kasa shi sai ka na'am eh, yanzu alal misali idan aka zo aka ce maka ga waɗansu zan bada misali da abubuwa guda biyu da su ake da sabani na bangare a kai idan aka ce maka ga waɗansu can sun taru suna wazifa ba za ka ce wazifa ba wannan suna ne kawai sai me za ka yi sai ka sauro menene wazifa me ake yi a ciki shin abin da ake yi a cikin wazifa abu ne dakhilun fiddin ko kharijun an idan ya zama abin da ake abu ne wanda dakhilun fiddin to kaga ba ka da damar ka ce sunan shi ba shi da saboda sunan shi wazifa sai ka na jawarin mai aiki na'am na'am wato sai dai kamar in na fahimta kenan yanzu da ake cewa la mushahata fil istilah eh da ake faɗa kenan shi ma ya shiga cikin wannan kenan ko yaya eh la mushahadu fil istilahi ya shiga wato ana nufin haƙiƙa abu kaza ake nufi duk da ke kalmomin sun bambanta zan ba da misali kuma wanda za su fito da wannan abu guda biyu da zan tattauna a kai abu na farko da zan da misali dan a gane zan fara shiga wannan maudu'i ta hanyar yi mana nazari da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna mana haka a imam muslim Allah kara masa yadda ya fitar mana da hadisi hadisin Auf bin Malik al-Ashjari Auf bin Malik gidan al-Ashjari hadisin ne babu ruqya na sahih muslim gidan su Auf bin Malik ah. al-Ashjari rukiya in an ce rukiya ana nufin magani a da amma ruqya magani da ake yi da wasu kalmomi a wasu kalmomi ko wata addu'a ko wasu kalmomi da ba a sani ba a tutu shine ruqya to a farkon musulunci manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana rukuya to Auf bin Malik al-Ashba'i idan su suna yin rukuya suna yin magani ta hanyar wannan kalmomi kamar kamar ainihin kalmomi da ake faɗa ba ayoyi ba sai wannan sahabi ce sai ya zo hadisi yana a muslim sai ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kunna narbi wa qad sami'tu an qad nahita an rukuya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin ruqya a gidanmu da shi muke cin abinci da shi muke sana'a kuma ga labari na ta hana yin ruqya kaga anan idan da sabahiyya kamar da ake yanzu ne da sai aiki sai ce eh ruqya haramun ce duk wanda ya ruqya ya bata amma aiki sai bai haka sai ya ba mu darasin da wannan maudu'in nan mai fili sai aiki sai ce a aridu alayya ruqya karanta bar ruqya ta ku da shi me kuke yi a ciki Abu bin Malik fa arda ala rasul ya karanta manzo Allah gashi ga irin abin da muke faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ba'sa bima laysa fihi shirku babu le duk wata ruya da za a yi wanda ni na hana wanda a cikin ta shirka ce amma wannan tabbata ai ba shirka ba ce kare menene ka'idar yi hukunci akan abu ka'idar hukunci akan kowane abu shine ka'idar a'ridu alayya ruqakum ana yin kaza da kaza a dalika a gaya min me ake da shi ana yin kaza da kaza a maulidi a gaya min meye maulidi bi tafsiri da shi ana yin kaza da a cikin zaurukan zawiyoyi a karanta mun da amma kawai ka rufe ido kawai ka ce a'a waɗannan mutane yan bid'a ne wannan zikiri ba su zo a hadisi ba ba su inganta ba ba tare da ka karanta bi tafsiri ka ɗora akan ma'aunin addini ba wannan kuskure ne wannan kungiyanci ne da son zuciya ba addini alhamdulillah Na'am. To sai na ji an faɗi wani abu da nake son kada na sauke mu daga Na'am. Wato maganan rukuya da aka ce hmm. idan suna nufin larabawa in suka ce rukuya kawai suna nufin magani to mu ruki yadda ake yi yanzu ta wannan zamanin za mu ga karanta ayoyi da da addo'i ake yi a ce za a fitarwa da mutum kaman aljani ko da sauransu to babu ita kenan a wancan lokacin ko ya sai baya cikin maudu'in amma zan faɗa a gurguje imamu nawawi a sharhin wancan hadisin imamu nawawi ya ce ruyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ne ma kana min kalamin jahiliya abin da yake zantuttuka ne na mutanen jahiliya wanda yake akwai isti'ana ana wasu addu'o'i ne na jahilci na da na neman taimakon shi amma idan ya zamana amma idan ya zamana abin da za a yi wasu kalmomi ne na larabci wanda kowa zai gane haka malami suka ce ko ayon qur'ani za a karanta ko addu'o'i za a faɗa da wasu lafuza da za a gane amma ya zama na lafuzan da za a faɗa ba shirka bane ya halatta kaga ashe saboda la ba asal balis din shirku kaga ashe in mutum zai yi magani shine asalin rubuyan na gaya maka wato to wasu abubuwa da karantawa amma daga baya ta yi shi hanyar yin magani ko da karatu ko da wani zikiri kamar a karanta suna fatiha sai da bukhari ka mana ruqiya da fatiha ko kuma da wata addu'a ta musamman kai ko da ma addu'a ta zo a hadisi ba kai ne kake da wata addu'a ta gargajiya ta iyaye amma wannan addu'ar babu kalmar shirka a ciki babu neman taimakon wani shaidani ko aljani wannan ta halatta la bi bima laysa fihi alhamdulillah to abin zamu duba a wannan maudu'in zamu bi wannan ka'idan ya Allah ta ta a'ridu alayya rufaku zan ba da misali na san abin da yake damun miki ci muna tuwa ƙwarya shine yadda aka kai zamanin kawai rambil mukhalif bil asma al kariha wanda baka so sai ka gaya mai sunan da baka so ka faɗi sunan da baya ka ce wannan yayi ƙari a addini da ka ji wani abu zan ba da misali kamar yanzu misali in an ce misali ana yin dariƙa kai tsaye sunan dariƙa sai an shiga cikin wasu halaye da aka bata suna mutane kamar da an ce dariƙa to a tunaninsu kamar ma ana nufin kamar ma ana nufin ainihin wani abu ne na bid'a ko wani abu ne na ainihin wani ba shi da asali wanda kuma an yi abu ne kawai saboda me an yi hukunci ne ba tare da an yi tasawurin me a cikin dariƙa to zan ba da misali saboda ya nuna cewa ba ka hukunci su kai tasawuri kuma a fahimci abin bisa yadda yake a hadisai yadda yake a zantuka na magabata wanda wasu ma da zan bada sai da malaman su bangaren salafiya izala na'am misali dariƙa da ake cewa dariƙa menene dariƙa me yake a dariƙa kafin da ce dariƙa nake ko wato me dariƙa dariƙa yana nufin wato faɗin Allah ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa tabu ilayhi wasila ya ku ku ji tsoron Allah kuma ku nemi tsari wabtagu ilayhi wasila ku nemi tsari izuwa to wannan tsarin ta ya zan nemi tsari izuwa ga Allah malamai sun yi bayanai da dama na yadda za mu nemi tsari to bayan Allah na gari sai suka ga akwai kofa wanda take nuna mutum zai iya sa wa kansa wasu lazimai na alkhairi ya dinga yi wannan laziman su ne wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi da yawon Bukhari fitar Imam Bukhari ya fitar da hadisi ma'aiki yana faɗa fi riwayat anillah hadisi ya shafi al-quds ubangiji ya ce man adali azan tu bil har wannan hadisin yana da yana da muhimmanci a wannan qadiyya manzon Allah Sassama ya rawaito da ubangiji cewa duk wanda ke gaba da wali masoyina to ya yayi shiri zabi yake da shi to nukunar da muke so a gane asalin dariƙa a gane ta za ta yi kunci. za ta yi kunci akan sunan dariƙa ne ko akan aiki ni dai na ce maka dariƙa bayan Allah ne suka kalli waccan ayat ta ku ilaihi wasila sai suka ce bara mu sanya wasu zikirai da za mu dinga yi safe da yamma lokaci kaza saboda muhimmanci su kusanci Allah wannan shi ne tsanin nan. mutum zai iya yi wa kansa ya kawo wasu wurdai da wasu zikirai ya tsara kansa zai iya yi to ga asali a wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa ubangiji ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarabtu alayhi a kula da kyau da umarnin kuɗa da zan faɗa na'am ina wato ubangiji ya faɗa an hadisi cewa babu wani abu da bawa zai na neman kusanci da ubangiji wanda ya fi abin da ubangiji ya wajabta masa kaga ibada ta farilla ta komai kenan tunda shi ne wanda ubangiji ya wajabta wa bawa to amma sai amma sai Allah ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil Na'am. Ibada ce da tafarilla da ba farilla ba. Tafarilla Allah babu ibada duk su kamata. To bawaye ibada farilla, amma bawa yana son ya kai wani mataki na kusancin Allah na musamman ya zai yi. Sai manzon Allah ce Allah ya ce in kana so ka zama kana da kusanci na musamman bawa abin da zai ya takarrabu ilayhi min da wani. ki dinga yin ƙarin nafilfilu na alkhairi ne annawafil az-ziyada fil khair bayan wacce ta farilla ka ƙara bayan ka yi sallah ka yi zikiri da safe ka yi zikiri ka ƙara yin nafilfil khair wannan yin su kamar kana rubuta application domin neman kusancin Allah me zai faru idan ka samu an samu acceptance na application shine hatta uhibbu kana ta yin nafilfilin nan har sai ka samu makamin qurbi Allah zai so ka so da musamman abinda nake nuna a waccan ibada farilla ce Allah ya ce fa ya fusanta amma makamin qurbi na musamman sai Allah bai dora akan ta sai Allah ya dora akan wannan azziyar ibada shine annawafi sai ce wanda yake yawan nafil to zai kai hatta uhibbu zai samu soyayyar Allah ko kuma samu soyayyar Allah to ya zama waliyin Allah wa ga shi nan a ƙarshen wannan hadisi wannan to wannan me yake nufi ashe bawa in yana son sai Allah ya ƙara nawafilul khair ya ta yin abubuwa daɗi akan wanda aka iyakance mai na farilla to wannan nawafil khair dariqa tana ciki ibtahu ilayhi wasila nemi tsani zuwa ga Allah ta ya za ka yi Allah subhanahu yana faɗan faman sha attakhadha ila rabbihi sabila sabila yana faɗan a hadisi cewa man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli shay'in qadir manzon Allah ya ce kamar ya yanta yanga kaza ne a ƙarshen hadisin sai shi wa lam ya'ti ahadu bi afdala mimma ja'a bihi illa rajul amila misla amalihi aw zada babu wanda zai samu lada irin nasa sai wanda ya irin aikin sa aw ko wanda ya ƙara kaga iyakar abin da shari'a ta baka za ka iya karawa amma karin ya zama na a hududin shari'a kaga wannan ya da muhimmanci shin ce wannan da suke cewa ai al'asul bil ibada a tawo ya ne waye ce ka fara yin zikirin nan ai manzon Allah ga abin da yake to manzon Allah ya bada kofa cewa zaka iya karawa kuma zaka fi wanda ya tsaya iya wanda ya kuma a can ya faɗi cewa Allah ya shar'anta da farilla su ya fi so sannan ba za ka samu soyar Allah ta musamman ba sai ka kara da nafila wannan shi ne ziki hmm. na karanta baki a haka na fassara karka ce kai mai saurare ba kai ba sai Ibrahim na san kai baka cikin wannan hukunta <laughs> sai dai <laughs> eh, da mutum da ainihin wato kokarin ga ya kore ya ce ba haka bane ba ai dole asalin ibada ta hukun dole abin da mutum ya faɗa babu ƙari babu da malam ba haka bane ba ka'idar ita ce ibada wacce aka shar'anta ta da siffa ta musamman shi ne haka ta hukun sallah azhar raka'a nawa ce ba za ka kara ba salawatul khamsu guda biyar ne ba za ka kara a wani lokacin ba azumin ramadana wata ɗaya ne ba za ka wata biyu ba wannan ibada mu musharra'a bisiga muayyana shi ba kai amma kofa a ta take duk abin da zaka yi na alkhairi yana cikin waf'alul khaira yana cikin nawafilul khairi yana cikin mabtabu ilayhi wasila hmm. kalle shi to wannan abu ne abu ne wanda shine asalin shari'a tsaro ba ka da dama ka ce ba daidai bane sai dai idan zaka yi hukunci da ka wanda kuma shine mu ba cewa dukkan abu baka mai hukunci sai ka sai ka yi mai tasawuri sai ka me a ciki sai ka bi ka'idar da muka faru a farko ta a'adu alayhi wa ne a ciki na'am zan ba da misali a gane dariƙan nan abin da yake ciki in an bujiro ta an gani an yana cikin shari'a an sawwara shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada zikiri amma yin shi da wannan siga da muke mu ce yi da safa yi da rana a da da yamma ayi wazifa ko kuma yi adadi kaza manzo sallallahu alaihi wasallam da kamar nan makina eh, bai faɗi haka ba amma manzo Allah ya nuna lokutan ya nuna amfani lokacin safi da lokacin yamma manzo Allah ya nuna assalamu alaikum na magana ake eh network din network ya ɗan yi rawa maganan da ba a ji abin da ake abin nan ba sai an ɗan koma baya kaɗan kamar in ana magana akan ɗariƙa eh yawa to maganar da ake akan ɗariƙa za a yi zikirin safe za a yi zikirin yamma daga nan to shine abin sai kuma ya yanke za a yi zikiri da yamma wannan zaben lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhimmancin lokaci la'an sama ajlis sama'a qaumin yazkuruna Allah ta'ala min dulu'i shams kaga akwai hadisi manzon Allah na zauna tare da mutane da suke zikiri min dulu'i shams tun daga sanda rana ta hu kaga ya faɗi lokaci kaga ashe ana iya yin. a wannan lokaci manzo Allah ya ce ahabba ilayya min ad-dunya wa ma ko ahabba ilayya min itiki mi atira abati min walad isma'il ko na fi son haka daga duniya nan duka ko na fi son ne wannan zikiri da safe daga na yan tafiyan ga irin ƴaƴan annabi Ibrahim kaga ashe manzo Allah ya na lokaci to abin da nake so mu gani shin wannan ɗariƙun bayan Allah su ne bid su ne wato farko a shar'anta ba a irin wani abu sabo zan yi amfani da wannan kalmar ne saboda ita ma ina son zan ɗaure akan ta a wannan maudu'i ɗariƙun bayan Allah da suka ƙirƙiri lazuman nan shin wannan ƙirƙira ce mara kyau ko ƙirƙira ce mai kyau zan ba da zan guda biyu wanda za su ba da amsa ba sai na koma ga hadisi ba akwai babban ma ana ji na ana sauraron ka sai sosai akwai babban malamin da ni da kai ba ni da damuwa da shi amma su sun san muhimmancinsa ba kaɗan ba da an faɗe shi to ya fi ce rawal bukhari muhimmanci saboda babu hukunto akai amma idan ka ce rawal bukhari za a ce ba in baka gane ba ko ba in ka ci bane cewa ya ce ba za a ce maka sahihi ne ko da'ihi ba magana ta gane <laughs> sai dai kan ba da misali kai ka bani maudu'in da dabi'ar maudu'in na faɗa haka saboda su fahimci abin da nake nufi na'am to wato shi shi ibnu taymiya in ya faɗa ba a bincike kenan eh ni ma ba na binciken saboda na ni ban da kokonto sai dai su ne ya kamata su yi ka'ida cewa su idan da aka musu ne shehu ya ce kaza ce a ah, wannan magana ce ta kala shehu kawai to kaga <laughs> su amma ni ban da kokonto akai to kuma ni wallahi tana da muhimmanci magana ibnu taymiya a wannan gaba sosai amma da Allah ya musu rahama duk su biyu ya mm. rawaito kafin na yi maudu'in nan kafin na yi maudu'in nan malam abbas a wayar da muke da shi ya haska min wannan gaba bai san ina da ita a raina ba na'am almajirinsa almajirin ibn tamiya ibn al-qayyim rahimahullah rahimahullah ya rawaito mana a cikin a cikin littafin madarul salihin na'am akwai wani abu da ya kawo ce masa min ta salihi na'am ma'anar salihi na wannan wata ibada ce ba manzo Allah ne ya koyar ba ba abun bayan Allah ne suka kirkire ta suke yi kuma wannan abin da suka kirkiran ya zama mai kyau na'am wato ba hadisi kenan dai a takaice babu hadisi da ya nuna a yi babu hadisi ni kuma na gano asalin shi kuma zan faɗa yanzu amma ba hadisi bane amma asalin biyo na hankali zaka sha mamaki to sai dai tajribatu salihina aka ce to tajribatu salihina ai abin da yasa saboda shi malam yana gudun kai ya ce min tajribatul yi, su ce da magana yake to tajribatul salihina nan wata addu'a ce na'am da kyau ibnu taymiya yake kullun da asuba yana yin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum wannan ya hayya ka mai ibn tamiya yana ta 40 idan ya raka ta fadar kafin sallar asuba ga abin da ji da kyau ka fahimta da kyau wallahi wannan asarin kadai ya isa magan maudu'i ne yace kana shaykhul islam ibn tamiya qaddasa Allahu ruhu idan kana da madarijus salihin ka duba madarijus salihin ka shafi na 1152 na'am juz'i na biyunsa na'am Ya ce min tajribatu na allati jarrabuha fa alifuha sahiha bayan Allah sun gwada suka ga abin kuma lakani ne mujarrabi yana ci ba hadisi ne na'am ne me wato sai dai kenan idan kawai abu ya zamanto an jarraba shi an jarraba shi yana yi mujarrabi mujarrabi ne sai aka ga aran ma shi maka abu mujarrabi ne daga nan ya samu asali Na'am. Wato ce wannan sirrin mujarrad ne nan aka samu. Asalin ba a hadisi a gan shi ba. Magana tana da tsoho shine man admana qawla ya hayya qayyum la ilaha illa anta awrasahu awrasahu dhalika hayatul qalbi wal aql. Duk wanda ya jibinci karanta ya awrasahu Allah hayatul qalbi wal aql. To abin lura shi ne yake wa kana shaykhul islam ibn taymiya kaddasa Allahu ruhahu shadidan lahiji bi hadha jiddan. ibn taymiya ya kasance yawan yin addu'a da wannan ya hayya koyo yace wa kana li yawman yace min inji ibn qayyim li hadaini ismaini wa hayyul qayyum ta'thirun azim ya hayyu ya qayyum inna suna tasiri fi hayatil qulub a ra'ayin zuciya wa kana yushiru ila annahum al-ismul azam ibn taymiya yana ganin masu ne ismul azam wa sami'tuhu yaqul naji ibn taymiya yana cewa man wazaba ala 40 maratan kullu yawmi bayna sunnati al-fajr ba network din namu na yin rawa ana ji na eh na network eh ah, manuwa zaba daga dai manuwa zaba na'am yace wa sami'tu yaqulu man zaba arba'i man wazaba ala arba'ina marratan yace na taba ji yace wanda duk ci yin so arba'in kulla yawmin kullum baina sunnatul fajri wa salatul fajr tsakanin raka a tarin da sallar asuba yanzu shi ya hayya kayo su arba'in din ya kuma la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir duk wanda ya lizinci wannan ja'a hasalat lahu hayatul qalbi wa lam yamut qalbi duk wanda ya lizinci wannan rayuwa ta same shi zuciya shi ba zai mutu ba in ji ibn taymiya abin lura a nan shine wannan da adarika ne za a ce maka tashri'u zaid ne bai zo a hadisi ba ba manzon Allah ne ya koyar ba ba habbai ne suka faɗa ba ya Allah suka koda amma man ni na gaya maka ba da kokonto idan bawan Allah na gari ya kunci abu yayi saboda ni addu'a ma yulhamu al abdu jahiz su ne suke yi mana rufa kai kawai sai a ce wannan ba shi da asali ta shige usai to ga shi kun taymiya bai ce manzon Allah ne ba bai kawo shi a hadisi ba sannan wannan ba bid'a ya kawo ba a'a wannan tashri'i ne tunda ma'anar tashri'i shine ka kawo abu ya zama shari'a gashi ya ce man waza ba wanda ya lizimci kullu yawmin kullu arba'in an sa shi ya zama kullun an sa shi da adadi an sa mai lokaci sannan kuma warattaba alaihi ajran ya ma faɗi ladin da za a samu wannan duka ba wanda ya wannan sai ma'aikata amma da yake abun nasu ne baka taba duk ko alshan wasu hararo wannan sun karanto maka to sai di abin na maganar naji kaman ko network dina ne rawa an sa me da me da mene ita maganar ita maganar manwa zaba ala 40 marra eh. an faɗi an faɗi lazimin an faɗi zikirin shine ya hayya ka yi la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis daya kenan an sa masa adadi an ce 40 marra biyu kenan bayan shi kuma an sa shi ya zama nan mudawwami kamar da yadda muke a a ce kullum shi ma an ce kullu yaumin ko ba a daina kenan ba a daina kamar sharadin dariƙa sannan bayan shi an sa masa lokaci an ce bai na sunnatul fajr wa salatul fajr tsakanin rak'atan al-fajr da asuba na'am sannan girma rattaba alaihi thawaban aw fa'ida an faɗi ga ladan da za a samu ai shine mai hasalan lahu hayatul qalb zuciyarsa za ta rayu wallan yanku kalbu ba zai taɓa lalace zuciyar shi wannan me yake nuna ba wannan yana nuna kamar yadda na faɗa tajribatu salihi da yace a farko kuma da ni ba kwanto ni ba ni da ja abin da bayan Allah na kwarai suka kirkira in dai abin bai saba wa shari'a ba wannan abin ja'iz dan ba da misali kaga anan abin da ya kawo ba hadisi ko bai fada inda ya gaishe ba sannan ya faɗi ladan da ake samu an yi wanda ba da ladan sai aiki sai mai shari'a cewa zuciya ka ba ta mutu ba na'am na'am ya yi ma'ana wato sa mai lokaci a ce a yi da safe a yi da saboda haka wannan an masa abin da ake ce masa takane an mai da shi ya zama da an sa shi doka da tsarin shari'a amma me yasa me yasa ban kora wannan ban yi abin da su suke yi su ce mana tashriku za'i bane me yasa ban yi haka ba ina maraba da da gina malam Abbas Sarauki sai dai sai dai barka zuwa Me ne yasa ni ban me yasa ni ban kore ba ban ce tashri'ul za'id bane saboda ni na yadda addu'a bi ma yudi amali jais addu'a da ake wa bawan Allah na gari sannan ni ba na yin hukunci akan abu sai na yi me sai na yi tasawurin shi wannan abin da ibnu taymiya ya faɗa zai yi wa shari'a eh na yadda lokacin da ya faɗa tsakanin rakatul fajar da asuba lokaci ne mai daraja lokacin Allah ya faɗi lokacin wa bil ashar hum Lokacin lokaci ne mai daraja sannan dadin dadawa addu'ar ikkan talazamin ya hayu ya qayyum bi rahmatika astajisu akwai ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hadisi da ba ita ba wannan hadisi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe ta da cewa tana yin wannan ka'idar da ibn taymiya ya faɗa saboda haka ka gani ban yi hukunci ba sai da na fara yin sai da na fara yin tasbirin mas'alar ina ne asalinta me mas'alar take nufi sannan ne mutum hukunci saboda haka ni abu na jais kaga wannan da a ce haka muke bi da ne wallahi da ba san ma addini ba amma idan yau na rubuta ba idan yau ne wato sai idan yau ne abin da ake masa kai ne babu yadda za a yi eh. ka ce ni ka wuce jani ba ka yadda ba waye ba shi dama a ce ayi da safe ayi da yamma ayi dari kaza wannan kafa kaza ni ma waye koya dan taimiya wannan lokacin waye gaya masa cewa ayi arba'in waye gaya masa wannan fa'ida wato sai dama babban babban naji wani yana faɗa na taɓa jin wani eh. mutumin yana faɗa hakan eh. yake faɗa yake cewa su wai su ba sa inkarin cewa wa'innan abubuwan da 'yan ɗariƙa suke yi zikirai ne da sun zo umarni ya zo na siya nuna a yi su su abin da suke inkari wa'innan ka'idodin da aka sa aka ce lallai sai lokaci kaza mutum zai yi kuma wai hmm. idan ya yi lada kaza da zai samu su kawai shine dama challenging ɗinsu. ga misali ɗaya misali nan daga shawul islam ibn taymiya kuma yana cikin madarus mutum ya je na bar ma shafin ba abubuwan alasa ma ɗazun da na faɗa alasa masu bi ba su ji ma shafin ba saboda ai magana ka je kai nazari ka dubo guri ni dai na kai na ta misali kina ka duba gaskiya ne gaskiya ne ba wani ne misali ba zan baka wani misalin shi ma ba daga ba daga kashful ilbas ko jawahir ma'ani ba shi ma daga lifan ibnu tafiya <laughs> na'am sayyidi almajin ibnu tafiya ai kwarai almajirinsa eh, babban waziri ibn al-qayyim ai sai ni dauka shi nake dauka zan yi in je in duba in gano ni ma ya gaya maka a ɓoye amma dai ba zan ƙara faɗa a fili ba tunda magana ake ta a duba a ji a duba da a biyo in mutum ya je ya duba ta ga ba shi dama ya ce zo ya ce wani abu sai dai wuya daki ya nemo amsar da kake Gaskiya ne. Gaskiya ne. Wani nau'in na cewa bawan Allah yana kirkirar wani abu. Ba za ka iya hukunci. Ba za ka ce mai tabdiki bari sai ka yi tasawurin aikin nan da ya ci. Zan ƙara ba da misali da abin yanzu mun ba da guda ɗaya a madaraju an faɗi zikiri an faɗi lokaci an faɗi ka'idan mhm. kullum sannan an faɗi ma ya tarattabu alaihi min sannan duka ba daga manzon Allah kafin ka je ɗaya misalin ina son in fahimci wani abu ne ni da masu kallo ana ji sai wato kenan shi wannan zikirin da ibnu taymiya ya faɗa na ga ce idan na fahimta daidai kenan eh. cewa da yadda muke yin ɗariƙa da yadda aka tsara mana yin zikiran ɗariƙa da yadda shi ma ya tsara nasa ina ga kaman ai babu bambanci tunda mu ma yawa wasu zikirai ne aka ne mana aka ba mu adadi aka ba mu lokaci kuma aka gaya mana ga falalarsu to shi ma mu na jiya ka karanto sai hakan shi ma ya ba da zikiri ya ba da lokaci ya ba da adadi kuma ya ba da falalarsu to bara na baka mamaki bambancin da yake akwai shine bai faɗa ina ya jiyo ba ni kuma cikin taimakon Allah na da ina ya jiyo din kana ji na muna ji sai ne wato inda ya jiyo din ta inda muka jiyo shi ma ta nan ya jiyo abun nan ne na wato zuwa sahabban annabi gurin da dashi aka karanta qur'ani da dashi da daɗi ya ce haza wa da abin isa da ya khuruja min mishkatin wahida ko kwarai kwarai to ta inda zikiran dariƙa suka zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi shi ne ya baya. wallahi shi ma ibnu tabiya ta dangin juji da ba abin gizo amma sai ya ki faɗa kuma ya ki faɗa ne da gangan in na san ya san asalin gaskiya ne saboda in ya faɗa to yan dariƙa an ba su kofa su cigaba da yin lazumansu, su kuma su cigaba da cewa daga annabi suka jiyo ba damuwa to shi ma ta ne wato ta inda na zo ta nan shi ma wannan din yazo wannan ibnu taymiya duk da bai faɗa ba Allah ya nuna mana alhamdulillah ta inda ya gano mm. ya same shi ne ta hanyar ya same shi ne ta hanyar wani bawan Allah shi ma yana da shehi a silsila wani shehi ne ya bashi sannan wannan shehi shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya shi. kuma ta hanyar mafarki to an gurin ana yin ɗariƙa da izinin wani shehi kuma manzan Allah sa shehi ba ta mafarki da daga kai magana a ce maka mafarki ba to ta hanyar mafarki aiki da ya bayar sallallahu alaihi wasallam asalin abin sai ya karo da shi akwai amini da malam Abubakar sai Allah kara masa lafiya mun yi wasu tafiya da shi a hanyar karanta wannan hikaya sai ya ce min na gano inda asalin abin yake na ce ai na gano shi sai ce ɗalibi ne ya kawo shi a sa ya ce a mafarki a gani to bayan haka wata shi ni ma sai na gano shi ma sha ɗibin ina asalin abin yake duk ni ma Allah ya nuna na koma can asali na gano to <laughs> alhamdulillah ɗalibi ya kawo shi a cikin al'itisam kuma yana magana akan dogara da mafarkai wajen karɓar zikirai shaɗibi ya kawo ya ce yuhka anil kantani na tsawai na daddasa gumewa farkon magana ce kama yuhka anil kantani rahimahullah kala ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallama fil manam kattani Allah kara masa yadda ya ce ya ga manzon Allah fil manam a bacci fa qultu sai na ce manzon Allah ud'u Allah Allah yumita qalbi ya rasulullahi ai mun addu'a da Allah ya kashe mu zuciya faƙala sai manzo Allah ce kul kulla yawmin arba'ina marra kullum da hmm. wannan lazumin su arba'in ka ce ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant wannan shadibi ka al-i'tisam ah. a shadibi ne kawo ya jushi da tattani kuma da ya ji shaɗibi sai ya ɗore shi to fa haza kalamun hasanun la ishkala fi sihhati wannan ba gukun hmm. kaga asalin abun nan asalin abun nan daga tattani ne ya roƙi annaba a mafarki ya nuna masa amma ibn taymiya kawai sai ya bada fa'idar ya ki faɗan cewa lazimi ne da annabi ya bayar a mafarki saboda kada ya bari mutane su yarda ana iya karɓar abu daga annabi a mafarki a ibada da shi To da ba ta kai da aka yi Malam Ibrahim ban ji ba ne da kafi na min rawa <laughs> Baka gane ta ba? Wata formula ce aka ba mu, wata formula ce aka ba mu kasaitacciya dan dan mu da iya nazarin mu iya kan zikirin yake tsayawa. Ah, na'am. Wato iya kawai mu ma nan iya madarijin saliki na iya nan yake tsayawa. Eh. To dokta ya gaya mana cewa malam Madata" ya gaya mai ga inda ya gano shadi a shaɗi bi. Shi kuma dokta ya ƙara bi inda shi ya je ya gano ga inda aka samu duka hawan hawa. <laughs> Lallai lallai zan tambayi malam a bani barati. Na gano shi ma inda ya gano abin shi ma ba abin wani ya gano. Allahu. <laughs> Shi ma sha ɗibi. Asalin wannan ɗin akwai wani littafi al-maqasidul hasana. Na'am. Na sahawi. Na sahawi ya maqasidul hasana. ya kawo shi kawai cewa ya yi ya ga la ila illa arba'ina marra wannan abu ne wanda yuhi kal to sai da na ga wannan sai na ƙara bin shi ma daga asalin ta ina ya gano shi wallahi ah. malam sai asalin abin nan baki ɗaya sun ka kushe daga can ibnul mulakin a cikin tabaqatul awliya a cikin tarjamar ah. abi bakr Muhammad bin Ali bin Jafar al-Kattani al-Baghdadi kan Shadibi ya ce Kattani ne ya tambayi manzon Allah kwarai ibn muladdin a tarjama shi wannan katanin wani katani ne ma shine abubakar muhammad bin ali bin ja'far al-baghdadi wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da ashirin 322 kaga tun ba a haifi ibn taymiya da kamar shekara ɗari 400 ba kwarai kai kai kai kai to wannan baban Allah shine ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil nawmi fa qultu ya rasulullahi ud'u Allah an la yumita qalbi فقال قل كل يوم أربعين مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت فإنه لا يموت قلب ويكون قلبك حيا kaga asalin abin kenan tun karni da uku aka samu mafarki kuma ake yin lazumin sa kuma ibnu taymiya ya zo yi ya nuna ashe Ba baka hukunci akan abu sai ka tasawuri shi ya ga abin nan daidai ne ya ci gaba da yin lazumin ya hayya ya kayi mu arba'in kullun da safe kuma ya mai da shi ɗari ka har yana lakkanawa tunda ya ce man wazaba duk wanda zai iya na bashi Shi ne ma'ana. Kwarai. <laughs> Kwarai. <laughs> Wato shi shi wato shi shi tasa ma ba sai ka zo ga ka gashi ba saboda karfin abin nan dinsa shi ba sai ka zo ga ka gashi ba kawai inda ka ce inda ka ce man to duk wanda ya je na ciki na'am wato yayi umumi kenan eh, man ce ai lissawa in dai ka ji kana ciki kawai sharadin man waza ba a dinga yi ba fita kamar ta tijjaniya <laughs> wato wato sharaɗan ɗarika dai ga baki ɗaya sun fito a cikin nan. To kaji. Ashe ba ka da damar mu a tarika ka ce mana wannan abin ba zai bane don sunansa tarika. Sai ka tsawuri me asalinsa gashi nan asalinsa kaza da kaza da kaza da kaza. Shi ne kawai. To wannan abin an yi tsawurin su a ka'ida ko faɗa ta a alayyar rukaku. Wato a farko mala abbas ba maimaita masa. Na ka hadisi a alayyar rukaku a matsayin shi ne ka'ida. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin rukuya yin addu'o'i da tawai da kalmomi din nan wasu abubuwa da ake faɗa ba a san komai ba amma mutanen amma Amr bin Malik al ashari Abu bin Malik al ashari ya gaya manzo Allah mu muna yin ruqiyyan nan a jahiliya kuma gashi ka hana manzo a alku a'al qur'ani wa hum kuke faɗa faɗa da ji ya karanta mai kalmomin ruqiyya ji yace asbi Malik laysa bihi shirku wannan shine nace asalin abin da za mu gina muhadarar biyu cewa kowane ba ka ce me eh, ka ce aka yi alayhi ya rashin asali tukunna idan gani mai kyau ne a yi mara rikuri ne ka bari shi ne ka'ida da bawuya <laughs> to zan ƙara gaba don kasancewa wato abubuwan duk suna da asali kuma asali a cikinsu kamar yadda na faɗa wato shine a yi a akan alkur'ani akan alkitabu wa suna ko ijma'i ko faɗin malamai mm-hmm. ibn taymiya Allah ƙara masa yadda zan bada misali bin shi wannan ɗaya ne bayan wannan akwai wani misalin da zan bayar ɗalibin sa dai ibnu qayyim Allah ya kara masa rahama Allah ya kara musu rahama yana da littafi alwabil sayyid ya kawo abubuwa na fadalolin zikiri da dama ya kawo su da yawa da sanaduddukan su da lokutan su da amfanuka da fa'idoji dan wannan zikiran har wasu malaman ma daga baya sun kebance iya zikiran da fa'idojin zikiri guda ɗari dai faɗa suka ciro suka littafi mai aka fa'ida min fa'ida amma dai a asali fawaid zikr ne da ya kawo a cikin alwabiru sai na'am to a ciki ya kawo abubuwa da dama wanda zikirai ne da wasu kaifiyoyi wanda ba su inganta daga annabi da wasu lokuta wanda ba su inganta ba amma duk ya nuna cewa za ka iya yi saboda me tasawurin da aka yi matsalar ne zikiran nan fa suna da asali a can baya a cikin shari'a mhm. yanzu misali zan ba da misali da abu guda ɗaya a cikin abin da ya faɗa a fa'idojin zikiri ya faɗi cewa zikiri annahu a cikin alwabilu sayyid a fa'ida ta sha bakwai in gana da alwabilu sayyid ko kuma littafin da aka ciro daga alwabilu sayyid aka yi mai suna da mai aka fa'ida ta min fa'ida zikir duk da ne kai ne to ka duba fa'ida ta sha bakwai ya ce fa'idar zikiri annahu qutul qalbi war ruh zikiri abincin ruhi ne abincin zuciya ne fa idza faqadahu al-abdu sara bi manzilati al-jismi ila hila bainahu wa bain quti bisa da bawa zikiri to jikin shi zai zamana bawa zai zamana kamar jiki ne da aka rasa mai da abinci ba zai inganci ba to anan ibnul qayyim Allah ya kara masa da rahimahullahu radiya sai ibnul qayyim sai ya bada misali da wa da gogansa shine shaykhul islam ibn taymiya eh sai ya ce wa hadartu shaykhul islam ibn taymiya marratan nan ma ku ji mun da kyau a bayyacin nan na zo gurin malam <laughs> sallar hmm. fajr aka yi sallar asuba sun majalasa ah. ya zukuru Allah ta'ala ashe malamin yana da wani lazimi da wani wurdun masa da fika da ba san shi sun majalasa ana sallar ah, asuba sai ya lazimin wata dariƙa ne ko na wani shehi dole dole kuma ga dalili na gaba <laughs> sun majalasa ya zukuru Allah ya zauna yana yin zikiri bayan sallar asuba sallar fajr ba asuba ya dar sun majalasa ya zukuru Allah ta'ala ila qaribin min intisafin nahar sai da ya kai kusan sha biyu Ɗari ƙaribin safin nahar inda safin nahar ma'ana zawadi kusan sha biyu tun asuba yana lazimi ah. babu wani lazimi ma asuri wanda annabi ya faɗa bayan asuba wanda zai ja ka har tun daga asuba har azhar babu shi gaskiya da gari babu shi ai da gari ba wannan ba kuma ba ne ke neman wani ya rawaito annabi ya ce yi kaza wanda in ka fara yi za ka kai har azhar wanda kan mm-hmm. manta su waɗannan a ainihin yan uwa salafiya yan uwanmu wanda muke da sabani da su na fahimta su a fahimta su fa lazimi idan ya ɗara ɗari da ne haka yake ko lazimi ko in ya ɗara ɗari ko ainihin in ba irin ba za ka sauke su ɗari ba ai ina jin ko abubuwa na zikirai masu tsawo dai a ce kamar ayatul kursi ai ɗari a minti goma ka gaba gaskiya ne to amma wannan ya ce tun daga asuba inda ibn kayyim sun madarasa Allah ya zauna ana ida asuba ila qaribin min sabina har saura kiris azhar da mai rana ta raba yana ta zikiri wannan me yake nuna maka ya hada wasu zikiri ya kamo can ya kamo ta shi zikiri ko kuma yana da zikirin wata mai saboda yake yi wanda shi ke dauka wani mutum sannan kuma yace daga lokacin sun malta fata ilmi ashe bai ma ba ya ga dai muridi sana ta jiran sa yace sai ya juyo kuna wa qala sai ya ce min hazihi qudwati wannan shine karin kumullo na walau lam atagaddal gida saka quwwati in ban ci irin wannan karin kullon ba da jikin jiki na yake ciki na fai shine karfin kaga wata dariƙa dauri wadda din asuba sai kusan intisafin sai kusan azahar kuma wannan lazimi ake yi kullum ya ce in bai yi ba ma yanka ciki zai a ranar ya fadi dan Allah a nan wannan in muka yi musu irin awon da suke yi bai zo a yazo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tun daga asuba har azhar mm-hmm. ba haka bane ba manzo sallallahu alaihi wasallam in kuma koyar shi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yayi jikin ma yana da haƙƙi a hadisi Abu Darda idan kai aiki ka huta a hadisi nan mai tsawo da ya ce da yusalli ahadukum bi shaqq idza fatara falyar Da ku tashi in kai ka hmm. huta manzon Allah yake yi hmm. to amma ba wannan tsawon kaga sai mu ce bid'a ne idan da za ni awo irin nasu awa sosai kuwa to amma mu sai a ce a matsayin su ne ƴan uwanmu da muka saba kadai a fahimta su dinga sassauta lafazi gaskiya ne sannan kuma mu ma mu fahimci mu da su duka mu mu fahimta su masu fahimta cewa a shi kowane abu kamar yadda wannan maudu'i na faɗa ba ka hukunci akai sai ka yi ne alhukumu alal ashiya farkon an tasawwuri menene a ciki me ake in abin yana da asali to ya wuce in ba shi da asali Shi ne, za ka iya yin magana to da haka kaga wannan hujjoji guda biyu daga shawul islam ibn taymiya sun ji sunan ko hujja akan cewa yin tasarrufi kan hukunci ba sauri ba kuskure gaskiya ne to abu na gaba yi magana a kai don mu ƙara lura wannan abubuwan don mu ɗauraye mu mu gane cewa ba mhm. ibn taymiya hula ba sauran malamai ballan ta namu duk abin da ke na zikiri kofa abu da take bawa yi kowane irin zikiri wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda bawa Allah ya kimsa masa bai zo daga manzon Allah sallallahu ba manzon Allah ya ba da kofa a buɗe a hadisi sahihi na muslim na illa rajul amila misla amalihi aw zada manzo Allah ya faɗi nasa zakiri ce la ilaha illallah wa la sharika lahu ya faɗi ladan da za a samu yace ba wanda zai samu lada na wanda ya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu nan so dari sai wanda ya aiki irin naka sai ce aw zada ko wanda ya dada kaga ashe zaka iya kuma da dari kaga wannan ziyada fil adad zaka iya yin sama da so dari da manzo Allah ya faɗa to sannan kuma zaka iya yin adadi ya saba wa zaka iya kuma siga kaga nan mm-hmm. ziyada adad to kuma zaka iya yin siga gairu da siga da fata zuwa a hadisi ba wannan zaka ji kamar nan mamaki shi ma yana nan a hadisin bukhari a inda bukhari ya kawo hadisin babu fadli qawli rabbana wa lakal hamd na'am bukhari ya kawo hadisi sahihin hadisi a cikin sahihin sa ko da ke ba da damuwa dama ina cewa bukhari ya shi sahihi kawai magana ta kare mm. Bukhari ya kawo hadisi daga Rifa'at bin Rafi ar-Rafi'i Allah ya kara masa yadda kunna yawman nusalli wara annabi sallallahu alaihi wa sallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'a qala sami Allahu liman hamidahu kana rajulun wara'a Rifa'a yace mun yi sallah a bayan manzon Allah ina fata ana ji ana ji sosai sai ni yace da muka yi sallah sai manzo Allah falan ma rafa'a ra'sahu min ar-raka'a qala sami Allahu liman hamidahu manzo Allah yana dauko wace sami Allahu liman hamidahu qala rajulun wara'ahu sai wani mutum a bayan manzo Allah ya ce rabbana wa lakal hamd sai mutum ya ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wannan lafazin manzo bai koyar da shi ba a ba manzo Allah ne ya koyar da wannan lafazi ba wannan bawan Allah ya faɗi shi hamdan kathiran tayyiban mubarakan na'am falan man sarrafa yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ida ya juyo kana sai ce manil mutakallim waye yayi maganar nan kana ana a wata ruwaya ma da manzo Allah ya ce manil mutakallim ko kuma ayyukum alqa'ir kalimatu kaza wa kaza mutanen nan fa aran kowa shiru ya saboda kowa ya dauka yayi laifi mutum ya kalma da manzo Allah bai faɗa faɗa ba kowa ya shiru har kowa ya bari da kowa ya ba a salasa marrat sai da manzo Allah suka ce waye shi hamdan kasirin da imam barakan din da ba ayi ruku da suka manzo Allah ya faɗa haka so uku to bayan manzo Allah bane ku ba kala rajul sai wani mutum ya ce ana qultu hawa ma arabtu biha ilma al-khair yace ya rasulullahi ni na faɗa amma ba abin da nake nufi sai alheri ba ina nufin da yayi wani abu alheri ne kaga abin da ka gani da za gane shine wannan kalmar manzo Allah ba shi ya koyar da ita ba gaskiya ne mm. su ma sun fahimci zai iya zama kuskure tunda manzo Allah bai kuma shi sa ya tambaya shi waye faɗa suka yi motsi sai da ya tambaya su sannan wanda ya faɗa da yace ina na faɗa ya rasulullahi amma ba dan komai ba sai dan neman alheri da kuma ba alheri na nema Allah wa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ra'aitu manzo Allah sai ce ra'aitu bid'atan wa malaikan yabtadiruna ha ayyub yaktubuha awwal na ga mala'ika 30 suna rige-rige waye zai maza ya rubuta ladan kalmar nan da kamar. Abin da nake son da nuna mana anan shine wannan kalmar kasa da yawan baraka manzo Allah ba shi ya koyar da ita a lokacin ba amma ka ji ta zikirin Allah ce ya ne ga ubangiji yasa san da manzo ya tambaye mm. ya faɗa ya yi shiru sai da manzo ya tabbatar musu da ya maimaita su uku wa ya faɗa sai shi wanda ya faɗa din ce ya rasulullahi ni ne na faɗa amma ba kuma ne fa sai sai alheri sannan manzo Allah ya ce to ai da mun so ki da aiki ki aikin wala ku na gani 30 da doriya suna maza maza na rubutawa hmm. Hmm. to dan abin da nake so bara na gaya maka abin da aka istinbadi ba da baki na ba da bakin malaman ba da baki na ba da bakin kuma hadisi wannan abin me yake nufi ibnu hajar al-asqalani Allah ya kara masa yadda sai ya faɗa a cikin fatihul a sharhin wannan hadisin ibn hajar sai ce wasu bihi da wannan hadisin aka kafa hujja ala jawazi ala jawazi da wannan hadisin aka halasta a ji kalmar nan ihdasi zikirin fi salat ihdasi zikirin fi salati gairi masu mutum ya kirkiri wani faji ihda mutum ya kirkiri wani a sallah gairi ma'asurin wanda ba a rawaito shi ba amma idza kana gaira mukhalifin lil ma'as sharadin ya zama bai saba dojin zikirai wanda aka rawaito ba subhanallahi wannan fa ba ni ne na shi ya halta kake iro ne ba ibnu hajar al asqalani ne in baka yadda ba kai ma sai tikitin ka je masa ka kure shi kamar yadda malam da kuguwe ba. yau ana ji na ana ci dakta karatu yana fita tas sosai dama yanzu ce ma Ibrahim ka dinga mai yan uwa shi gashi nan kana sa to abin da yake a wannan hadisin ke nuna mana shi ne me ashe nan eh. asali kanin ibada a tauqiqu ana rubin me ibada wanda yake an faɗi kalarta da sigarta a nan ba za ka ƙara ba za ka ƙara yawan salloli ba ba za ka ƙara adadin rukunoni ba ba za ka ƙara yawan azumin ramadana ba aikin haji ana yin ba fi takwas ba saboda wannan an faɗi ke iya na amma duk ibada kamar zikirai wannan kofa abu da yi inji ibnu hajar yace amma idan kana mu mukhalifin lil masu kadai ya zama na bai saba abin da aka rawaito ba wannan hadisin bukhari saboda haka in ka ji mutum ya zo in ka ji mutum ya zo yana zikirin sa yana da la'il ko yana wani zikiri ko ya ɗauki wani lakaninsa da dariƙa ko wani jalabinsa ko yana ta ja na zikiri ba za ka rufe ido ka ce masa wannan bid'a ne wannan kashe biki ne za yi me za ka yi ka yi tasawuri ka dora abin akan mizanin wirdan shari'a shin wannan abin yana da mafaka ko ne mafaka idan ka ga wannan abin yana da asali lahu aslun shar sai ka ba amma hmm. idan ka ga wannan asali a shari'a to wanda shi da ka ce mazmuni ko ka ce masa bid'a ne wannan kuma abin korewa ne wanda shi ma ka magana na'am na'am to yana yana sako yana isa eh to ga kashe daga nan za mu fahimci cewa wato duka wanda ka ga suna yin rige-rige suna yin maza-maza akan cewa kaza ba daidai ba kaza ƙari ne ɗayan abu biyu ne in ma dai ba su yi muraja a ma'aluma da su akan asalin bai malamai su akan matsaloli ba sun kuce da gaggawa in ma kuma na biyu suna son su yi mana abin nan ne da ake cewa halalun alaina haramun ala gairina ga malamin ya ba da lokaci gashi mun ji yana yi azha mu kuka ce dan shi jariya ba makarni wanda kaga baka yi mana adalci ba kuma kai kanka adalci sosai me sa sai muka bada misali da ibnu hajar ga doka nan da malamai suka sa shine me zaka iya yin zikiri ihdas fa irkira bare ne me kama ihdas irkira fa amma kuma yace mu ma'sum wanda ba kawai toshi ba amma idza kana gairu mukhalif lil ma'sum shar'i ya bai sabawa ciwon can wanda aka kirkiro ba ya zama wannan din ma bai saba ka'idojin ba. abu na gaba da zan faɗa a wannan gabar ina fata dai ana tare da ni ana tare ana tare dakta da masu kallo da masu sauraro duk muna tare abu na gaba da zan faɗa a wannan gabar shine baya ga wannan hadisin na ainihin rifa'a ba shi kaɗai ne hadisin da ya nuna ainihin cewa mutum bawa yana da wata dama ko kuma bawa don ya aikata wani zikiri in dai zikirin nan ba a rawaito shi ba ce ba daidai ba ne ba a'a bawa yana da dama in wato ba iyakar zikiran da manzon Allah ya koyar iyakar su kadai su ne za a yi haka nan nau'o'i na na ibada dukkan abubuwa na ibada abubuwa na taimakawa bayan Allah iri iri ne to ba za ka iya cewa ba daidai ba ne sai ka yi tasawuri zan ba da misali sai ka yi tasawuri shi sai ka duba zan ba da misali da abu da daga cikin ina ta misali da dalika yanzu kamar kadiyya ta ainihin maulidi da aka yin ta ake ta yin surutu cewa maulidi ba shi da kyau me yasa annabi bai yi ba sahabbai ba su ba kamar yadda suke faɗa sai kuma ce ai lau kana khairal da ilai haka suke cewa da alheri ne yin wannan abin da sun riga mu sahabbai ba su ba waye waye sahabbai ta da ba su ba to wannan shi ma nau'i ne na tsarudi nau'i ne kuma na ainihin kaucewa gaskiya daga gangan saboda ka'ida shi ne abin da ke shi ne abin da za a ce ba za a yi ba shi ne mutum ya su shirin da asalin da lahu shan. a kirkira abin da ba shi da asali a yin maulidi hmm. alal da in muka bar shi kadai ba a komai ba idan muka sauko ba ba mu yi nisa ba in muka sauko ba sosai mu ce maka bid'a ne hasan in muka sauko ba sosai ba idan ba mu yi hmm. sauki mu ce maka bid'a ne mai kyau ala girari bid'atu tarawih kamar yadda sai na wani faɗa a bid'a tarawih yace bid'a ce mai kyau sai mu sauwara shi da wannan wannan wani abu ne Lallai kamar yadda kuke faɗa ɗin mun bi ku a haka tasliman ba a yi ba zamanin annabi to amma me ake yi mu maulidi karanta tarihin manzon Allah a karanta Qur'ani a tarihi a yi wa'azi a yabi manzon Allah a saboda haka wannan bid'a ne amma lahu asalin bid'i karatu na Qur'ani yana da asali ba da tarihi yana da asali saboda haka wannan abubuwan suka haɗu kaga lahu asalin bishar قلنا wannan kowa ya san abin da ke tafi shar'i ba za ka iya kore shi ba to zan da misali na ta ina za ka iya tasawurin wannan matsala zan misali da da a daga cikin a dan ka san abin da yana da muhimmanci a fahimta ai daga abin da suke faɗa wajen rushe abubuwa masu kyau bidiyo da tasawur shine ana cewa bid'a ne abu abubuwa kwarai ma'anin bid'a shine wannan abin babu shi a zamanin sahabbai babu shi sauran manzon Allah ya bar sauransu to abin da nake son na nusar da mu akai shi ya kamata dan Allah mu yi ilimi dan Allah mu yi addini dan Allah mhm. abin da faɗa da shi ne, mhm. daina kallon masahi muna yin munakada a mhm. mu. a waccan matsalar mu halasta a wannan matsalar mu haramta to na mu kalli abu mu saurara shan mace mai bid'a ne kuskure ne babba dalili ya zana kuɗin maulidi a ɓangaren su ɗan uwan musalafiya izala a yi abuwa ni a dimbuna ta ba na son a yi kushiya na fi son da dinga cewa ɗan uwan mu don su gane su fahimci ba mutane ne da zai faɗa ne na an karanta baki an samu saɓani a fahimtarsa kawai gaskiya ne to shin wai a asali ma wane ne ya gaya maka cewa bid'a ma wai abu ne ka yi masa umumi ala umumi dukkanin bid'a ce ba za ka ba bayan maka wannan karatu zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama da zamanin ka ɗaya ne abubuwan da suka faru na addini ɗaya ne yadda sahabbai suka ɗauki ilimi da yadda kake dauka ɗaya ne yadda manzo Allah ya bada ilimi da zamanin ɗaya ne yadda suka ibada da irin jawun da suke ciki ɗaya ba ɗaya bane saboda ka zamani ya canja alayya ta canja al'amura komai ya canja wanda wannan dole zai haifar da komai a taga nau'in yadda za a dai ibada zai canja ta ya zai zama ibada daidai ce shine mi ardanta akan qur'ani da hadisi shi yasa shafi'i Allah ya kara masa yadda ya raba bid'an nan duk da yake ba sa son wannan takasimin akwai mai kyau da mara kyau to shafi'i hmm. ya raba ya ce kawai bid'a abu ne guda biyu akwai ma khalafa kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa asran al sahaba wanda ya saba qur'ani ko sunna ko asari shine bid'a a huwa Ya yace amma wanda yake mhm. ya dace qur'ani da asari wannan ba bid'a ce mazmum saboda haka abubuwa da dama na addini kenan in mun dora su akai za mu ga ashe da gangan ko kuma da garaje ko kuma da bangaranci muke maza mu ce bid'a ne ba tare da mun sauro mai a ciki ba yanzu alal misali aje ko ina kafin aje ko ina mu ɗauki kadiyar maulidi ba a ta a gefe dan Allah menene ya ka maulidi da sallar tahajjud shine ba na san wannan matsala suna kallonta abu ne da ana ta tattauna ta amma wallahi mhm. na yi kusan shekara nawa shekara tun da albai da saba ta maulidi da tahajjudi sallar tahajjudi sallar tahajjudi yanzu sallar mhm. tahajjudi yanzu a azumin ramadana a goman ƙarshe ba fa tarawihi ake magana ba tahajjudi shine bayan sha biyu a fito maza da mata a je a yi dam'in sallah da za a soke alƙur'ani maza da mata a masallaci liman ya karatu <laughs> ba ta da a wannan mazanin da suke ba bid'a ba su da bambanci annabi bai ba sahabbai ba su ba ba shi da asali karnin farko na biyu na uku ba a taba yi ba sai da aka zo zamanin sarki fahad muna jiyo kamshin lokacinsa aka fara yin ta a harami khalifa idan ka rabi shi da hukumar mutunta ka Najeriya. To, ta ji wani karatun kuma sai yi. Ba a da wannan asalin, amma ni ba zan iya kallon sallar. Kai sai yi ni, network sai wa na ce mata bid'a ce fi dini la asala saboda ni ba na son na yi addini da bakantawa wani Allah nake ba gaskiya nake kan na To, idan da a ce kuna jin irin wancan zan bi, zan ce yadda kalli maulidi ka ce ba shi da asali ta tahajjudi duk hujjar da za su baka akan tahajjudi cewa manzo Allah ya fito ya daina da sauransu wannan tarawihi ake magana sannan ita ma tarawihi din ita ma tarawihi din kafa kamanta sai na Umar ya riga ka cewa bid'a haka yake to kaga tarawihi take wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ta fitowa amma manzo da ya fito ɗan kwanaki kaɗan bai ci gaba da fitowa ba manzo ya daina fitowa sai na umar shi ya zo ya ga ana yi ɗaiɗaiku ya haɗa mutane aka ci gaba da yin muhafaza yi a masallaci da ya fito ya ce ne mata a wannan bid'a ce amma mai kyau a tare kaga tun daga kaga hmm. to ni ina maka magana tahajjudi a goman karshe. a goman karshe na Ramadan a fito bayan an bayan sha biyu a yi jam'in sallah a masallaci maza da mata su zo wannan jam'in a yi kuma sauka Alƙur'ani. ba ka da shi a hadisi kuma din a wancan lokacin na faɗa wal kamalu lillah idan akwai ba faɗa mutum zai ko sauransu ba fitowa kawai za ka ce a wannan da wancan mai faɗa ba haka bane gashi mu ma mun karu kawo wannan abu babu shi duk hadisin da za ka rawihi yake amma wannan matsalar wato sai di wato sai di eh wato ita yanzu tahajjudin nan da muke yi <laughs> dinnan muna yi duk da dai abin nan kenan ba ta da wannan abbas nace ya taba ce mata bid'a dawo to wadawa to da ba ta faɗa ba saboda ba ka yin kailan bi kailin dalili saboda me in kai tasawurin sallar tahajjudin kai ta tasawurin matsalar za ka ga lallai tana da asali a addini wa in kana ba da na tsaro ba asalin da take da shi ne me da hajjudi ne sallar tsakiyar dare ka ji masu sunan wa min al-layli fatahajjad bi nafil kaga ayi sallah da tahajjudi a kowane lokaci wajibi ne ma kan manzon Allah so da kuma mu yi koyi da annabi a gon alkai kaga tahajjudi sallah da yana da kyau sannan zaɓar lokacin Ramadan lokaci ne na ibada wanda ya kowanne kana da hadisin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam in goma kashe ta yi yana zage dan tsaye kawar cewa iyali ta ibada kaga an zabi lokaci an an fara an tamo can an tashi sallar tahajjudin goma kashe amma ba tare da wai kana da hadisi sahihi ko da ifi da ya ce maka manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito masallaci an tara maza da mata an yi jam'i an yi sufa qur'ani a kuma goma shi ba ka da wannan amma me yasa malam da kai da malam Ibrahim da ni ba mu ce wa sallar tahajjudi bid'a ba ba mu ce mata ba daidai ba saboda me mun yi da sauwa matsalar mun hango wannan matsalar mun ga tana da asali tana da sawa idan na fahimta kenan saboda fahimta ba ta da wani misali sabiki kenan na muryar ka rawa sai ribe kace ya Allah saboda haka in ya wannan sallar wannan sallar kaga mu a gun mu lalle wannan sallar ba bid'a bace lalle wannan sallar ragiba ce mandubul ilaiha sallar ce da ake kudayin lada saboda wancan fa'idoji da suke cikin ainihin goman karshe da karatun alkur'ani a ciki da yin sallah a daren ramadan da haka aka tashi wannan hmm. ya zama da sauran matsalar ya nuna ba bid'a bace to ita kanta sallar tarawih wato sai di idan mun fahimta kaga gashi su malaman mu Allah ya saka musu da alhairi magabatan mu da su suna da irin wannan ne. kenan da muke ce sai suka eh. karbi tahajjudin ga suke yin ta ba ce bid'a ce ai daga Saudiya ta taho ko wani abu makamancin haka kaza kaza ba da suka duddubi wayannan nusus sai suka karba ma su suke yi sai tasawurin matsalar ne me a cikin tahajjudin nan sai aka fasa ta kawai mai a ciki sallar da rashe fa kuma yin jami'in tun daga bid'a tarabi ta na Umar ya ce tana da kyau mun hami jami'in mana kuma idan karatun Qur'anin nan kashi yana da alala azumi ba kowa ya haddace ba asali liman mana Shi ne abubuwan da aka har hada an kamo can an kamo can aka dace amma ba bid'a bace saboda tana da asali <laughs> to sai di akwai wani malami da ya taba faɗa eh. shi da zai soke maulidi da zai sauke maulidi yi bai zo a ahari ba babu babinsa a shimawi farko dai kamar yadda ka faɗa ka riga da ka bada amsa akan cewa annabi bai yi ba su habbai ba su ba waye da ya kare wannan maganar sai zo ya su maluku duk ya gangaro kansu ya ce duk ba su ba sai kuma ya zo ya ce babu shi a shimawi, babu shi a iziya babu shi a risala ya ambato wasu littattafai duk babu babu maulidi ina ga ya je har muktasar in hadda ba ta haice ni ba ya ce duk babu babu maulidi a To, abu na farko ba wannan maudu'in muke ba. Wato yau a halari da bayi ma sun samu darajar a yi istishhadi da su. <laughs> Shi ne tambayar farko. Abun farko kenan. Sannan kuma shin abin da bai zo a halari da ishmawi ba kenan babu shi a addini? Su zaka su aikin hajji ya babu su a addini. Akwai ta biyu kenan. <laughs> Sannan kuma na uku wannan ma'aunin. Na'am. dukkanin abin ibada da za a yi sai an auna shi da ahalin da shi kimari a auna har tasa ibada a ba ta tasa tambaya ta uku kenan to iya wannan tambayoyin amsar su shine amsar shi subhanallahi na'am to kaga magana da muke na cewa tabdi'i ba za mu kalli abuce mai tabdi'i ba tunda sai mai da sauri ba zan ba da misali akan ita kanta gabar tabdi'in dan magana da na fara yi cewa wato lallai a shi cewa abu bid'a ne da sauransu a wannan zamanin da muke cikin yanzu gaskiya ba bid'a ake nufi ta kurkun shari'a ta bid'a addini ba kawai ya zama na kalma ce ta rami muhalif wanda baya tare da ni kawai shine dan bid'a abin da ake nufi ke ma'ana bid'a kawai tana da muhalafa saboda haka ma dama kai baka tare da shi kai dan bid'a kawai ma'ana bid'a al muhalafa saboda haka a wannan zamanin kaga yana daga cikin kaga kenan bid'o'i ma shine wato bid'atu tabdi shi kansa cewa dan bid'a bid'a to ba kaga sabon karfi sai ai za mu dora wa dakta gaskiya ya mana littafi bid'atu tabdi din nan ai mana littafi ai rubutu akai in an samu idan ka duba a sadrul awwal bayan Allah na farkon musulunci da su yan uwan musalafiya suke danganta kansu gare su shine salafus salih to su salafus salih wato ba su kasance suna gaya wa abubuwa kankana bid'a ba duk da kai sun ce a bid'a to za ka ga wannan bid'a ce babba wanda abu ne wanda zai kai daga addini kamar me a zo zamanin alquran kira san sanda fara irin su wannan firar nan masu da marasa kyau su jahiliya din nan masu cewa ba su fara Allah kamar irin su i'tizal itiza haka wannan bid'a ce wanda ta musu aqida saboda haka wannan shine bid'a a su amma duk da irin wannan abubuwan na khilaf ba sa ce mai bid'a ba sa kallon shi a bid'a kawai sai dai idan an ce ga wani baya yin kaza baya sai da gemu misali akwai mas'ala akan sabanin mazahib akan gemu me yau gemu sai a ce maka imami ya ce a haza ana akrahu zalik iyaka wanda kada dake kai ban so a ce mu akar iyakar abin da aka dabo malamai na farko salafus salih akrahu zalik amma ba ka ya ce ko bid'a ko ya san kuwa saboda haka mas'alar ba ta wuce zama shine ya karahu zalik saboda haka yanzu za mu a cikin wannan shine aka kawo bid'a ma bid'in bid'atu tabdi kawai a ce ma kai dan bid'a ne saboda kai mukhalif to abin wato kalmar zama kamar sai di na ce kamar kalmar yanzu bid'antarwa ta zama kamar wani makami ne da in ana so a soki wasu mutane da shi kawai shi kenan sai amfani da ita shine kawai ma'anar bid'a shine kawai kamar yadda na faɗa maulidi a ce ai maulidi bid'a saboda haka masu maulidi ɗan bid'a amma abin da ya baka mamaki in hmm. suna tabdi'in misali akan ga to ko wannan kalmar laifin da yake kai laifin da yake kai wanda a sadarul awwal suna ganin sai bid'ar raqida suke kiyawa bid'a hmm. to wannan laifin da cewa me yin wannan bid'ar saura kadan ya zama yayi ridda ne saboda yayi kari addinin Allah to kai ma kuma khalid wanda kawai ko baka tsere gemu ne ko wata kila wata abu da ba su yarda cewa baka da shi ba kai ma ba wannan jaza'i ne akan kullu bid'atin dalala kai ma shine akan ka ga wannan a bid'a Babban bid'a ce ya zama na musulmi mai kallon alkibla kawai kun saba a fahimta ya zama kana kallon halakakke ne tunda shine ma'anar bid'a kwarai haka suke ne to a guje zan masa dauraya bid'a lalle a bid'a a hadisi a addini kuma hmm. bid'a faɗa ihdasu amrin bil shar'i lam yakul lahu asl a kirkira abu wanda kwata ba shi da asali bai da mafari a cikin addini wato ka'idan da hadisin man sallallahu alaihi wasallama dai man ahdasa fi amrina hada ma laysa min fuhurat shine asalin bid'a duk wanda kirkira wanda ba shi da asali kwata kwata wannan shine bid'a wannan shine bata amma shi din kansa malamai sun kalle shi sun ce wannan kullu din ba kullu ce take yin ta'amimi ba akwai abubuwan da lallai faru su wannan abubuwa sun faru kuma ba su mana bid'a ce wanda ta bata ba malamai sun karkasa kamar yadda muna da takasimin da bin abdulsalam yayi muna da takasimin da ainihin shafi yayi kafin bin abdulsalam kadai abin da yasa suke kore wannan takasimin suna korewa ne saboda shadibi ya zo daga baya shadibi ya ce wannan takasimin ba shi da asali a littafinsa yayi magana mai tsawo akan cewa kawai ta kasimin abu salam abubuwan da ya ce aje ce dubiya suna da man asalin aukuwa ne mun darja fi asali shirki yawan bayani mai tsoro wanda wannan ba da shi mm-hmm. bayani ne su da abin da zan shi ne? wa in kana shadibi ya ce bai yarda da wannan takasimin ba kullu bid'atin dalala ne babu bid'a mai kyau da mara to zan kalli abu guda uku na bada amsa saboda wannan mutum abu na farko da zamu kalla ba zan tsawaita ba wata ilmin maudu'in wanda shi bid'a da abu na farko da za mu kalla shine lallai wannan taqsimin tun a zamanin sahabbai an kasama bid'a akwai mai kyau akwai mara kyau mhm. Ga wannan sallar tarawihin sai na umar ya ce ni'imatul bid'a kaga bid'a ce amma ya ce mai kyau kaga sahabbai sun fince akwai bid'a da zai zama ka faru wani abu amma mai kyau saboda wannan abin yana da asali a addini bayan sai na umar ya faɗa ka tarawihi sai na abdullahi bin umar ya faɗi irin wannan kalma akan sallar duha salatu duha an tambaye shi ya ce ni'imatun bid'atun wa ni'matul bid'ati hiya kaga mhm. wato alhamdulillah ba ma kowa ya ma san cewa wai akwai wani khilaf akan bid'a wal ha bid'a ce ko bid'a wannan ba ma kowa ya sani sosai to amma a kullun sahabbai akwai sabani wanda kuma wasu ma suna ganin bid'a ce sallar wal hadin nan mhm. sai dai kamar su Abdullahi bin Umar yana ganin bid'a ce amma ya ce ni'imatul bid'a amma mai kyau har ma Ibn Hajar a cikin Fathul Bari a babu Subhatud Duha ya kawo ce an tambaye shi sai ce ita wannan sallar wal hadin ma a hadisan innaha wa ma a hadisan nasu shay'an habbu ilayya min ma a hadisan nasu shay'an oh. habbu ilayya min mutane ba su kirkiri wani abu da yake burge ni mawala kaga kirkira ta ake sabanin da yake akai sallar ha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta hadisi sahihi da yato a Bukhari a Fatul Bakka a gidan Ummu Hani manzo Allah ya taraka a takwas abin da ya kawo sabanin ne wasu malaman suna ganin manzo Allah yayi wa bahani ala annaha sunna ko kuma a'a wadaha da manzo Allah yayi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne sallah ta godiya ga Allah yayi Fatul Makka sai lokacin ya musadafa da lokacin walaha sai yayi nafila a gidan Ummu ta godiya ga Allah an samu Fatul Makka amma daga nan bai ci gaba da yi haka, haka da masallaci a lokacin wadaha kuma har ma ya mana ana bude masallaci kuma za a yi sallah azhar a lokacin a je a yi sallar wada ta bi ta wannan bid'a ce amma mai kyau na'am aga wannan amma dai abin da nake gaya maka shine tun asahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fara raba dan dan ku salafawa sun san muhimmancin a ce a cikin sahabbai saboda su ne suke cewa lau kana khairan da saba kuna ilaihi kuna ilaihi tun a cikin sahabban manzan Allah sun san akwai bid'a mai kyau akwai mara kyau kuma ga wasu abubuwa na suna da mai kyau to sai dai ina da wata magana a wannan gabar ga dan uwanka ɗan dariƙa yana yin dariƙa kana kallanta a bid'a to alal aqall ka bar shi a bid'a mai kyau hmm. Hmm. to wani abu da nake so sai di shi eh. shine wato akwai wani da muka ɗan taɓa ɗan tattaunawa da shi haka ko da ma dai mm. magana ce sun ana ana ji ana faɗa wa'innan ɗan eh. salafiya suna faɗa eh. wai maganar sayyidina umar radiyallahu anhu eh. da yake faɗa ni'matul bid'atuha to wai sai suka suke cewa ai bid'a lugawiya yake nufi to sanin suke biyo ba yawa wai ba to eh. kana so na fata amfani ko kuma <laughs> ah, da yana yi na'am a ba da to wannan amsar ta wannan amsar cewa da imatul bid'a lugawiya ake nufi eh na farko amsa ta ko da ba babu maga ai in aka ce abin da za a rattaba mai lada ko zunubi ba maganar luga ake magana shari'a ake aikin shari'a ake magana ya halatta ko ba to kuma ibada aka yi ya ce bid'a ne so daga idan kalmar bid'a ce ba ta yi soke ta ibada Kwarai. Na farko kenan sannan kuma na biyu wannan cewa bid'a lugawiya din ne ba zai kubutar da su ba saboda mm-hmm. Ashaya Muhammad bin Abdul Wahab wanda shine mu'assisul harakar wahabiyya bai yi da haka ba. To. To ba. <laughs> akwai littafin da aka tattara rasa'i Muhammad bin Abdul Wahab mm a cikin Abdul Wahab shine dai farkon yakar bid'ar ai da asasa wannan mazhabin shi hiyayen sa A ashin Muhammad Abdul Wahab ya yadda akwai bid'a mai kyau mai asali bai kuma ce bid'a ce lugawiya ba saboda haka sai dai idan kai abokina ba salafi ba ka girma malamanka amma Muhammad bin Abdul Wahab ya yi bid'a tarawihin nan ba lugawiya ba ce bid'a ce sahihiya ta addini amma mai kyau ga abin da yake faɗa cikin littafin majmu'u rasail na faɗa cewa durarus saniya idan ka duba risa eh, a risalolinsa akwai ar-risala as-sadisa ashar risala ta 16 mm. na'am risala ta 16 din shafi na 300 a juz'i na biyar din wannan wannan rasail din akwai za ar-risala as-sadisa ashar yana faɗan usulu na mazhabin izala wanda ya assasa a mazhabin salafiya zan ce tunda da haka suke kiran shi mm-hmm. saboda mm-hmm. ina kalma da ba haka sai a faɗi sunan mazhabin su ba mm-hmm. to a shek Muhammad bin Abdulhab ga lafazin sa saboda ga malam Ibrahim sai ka ga bid'an nan dai ta shari'a ce ba magana <laughs> ba Abdulhab ya ce na nakhla'u jami'al bid'a na'am illa laha aslun fi shar la kowace bid'a mu za bari da ita na jami'a bid'a illa bid'atan laha aslun fi duk bid'a za yi watsi ita mu cire ta biyar amma mai asali mai tushe a shari'a kamar an ce masa aka yi talahu ya ce kuma mai asali a shari'a sai ce ka jam'i umar tarawiha jama'atan la ilaha illa wannan bid'a ce da gari la asalin sha kamar jam'in tarabi in kamar da alhab yace wa ka jam'in mushaf kamar tara qur'ani da aka yi yace sai wata daban ma da kamar tarukan mulide ma sai shiga ciki sai ce wa jam'ibni mas'udin ashabahu alal qisas kull khamis kamar yadda irin masu ma duk ranar alhamis yake tara ta sahabbansa a tarihi ya musu laccoci na wa'azi to wa nahwu zalika fa hadha hasanun wallahu a'lam <laughs> to amsa ta buta alhamdulillah a'a ah, ah. sai di ka ji wuta ka ji ba wuta yau wallahi ai <laughs> Malam ga ka nan ji. Malam ga masu comment nan. To gaskiya ka tsaye wallahi. Tunda ka yi tambaya ne. Na ba ka amfani da Muhammad bin Abdullahi, Wahab amma asalan ni in na faɗi malaman baya ina ga ka na yadda da su ina yadda su amma wannan asalan ni ban yadda da mazhabinsa ba. Ban yadda da afkarar Muhammad bin Abdullahi. amma kai kace ɗalibansa sun ce kaza sai na baka amsa da maganarsa. To zan baka amsa da wanda na yadda malami. Zan ba da amsa da wanda ni na yadda malami. na kuma su ma ne na shin Bidi'a tana raguwa mai kyau da mara kyau ko a bota wai lugawiya ko ba lugawiya ba shehul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa kafa za a yi karatu ibn taymiya ya juz'i na ashirin na majmu'ul fatawa a shafi eh. na gara basan ma za ta yi na faɗi labin <laughs> ai muna da ban ilimi ne sai dai a gaya mana a jizikin majmu'ul fatawa a usulul a cikin usulul fiqh da eh. juz'in shafi na 91 ibn taymiya ya tadarruki akan maudu'in bid'an nan da ihdasi kuma ya kasata ya ce akwai bid'a mahmudiya hasana akwai bid'a mai bai ce mana wai akwai bid'a lukiya na'am magana ake kowace shari'a me za a Allah ibada ga abin da shawar isa abin tamiya yake faɗa ya ce wa min huna yu'rafu dal wa min huna yu'rafu dalalu man ibtada tariqan aw ibtiqada bayan hmm. dogon magana yace ta haka na'am an ɗan samu matsalar network. Eh, sai ka tono karatu ba. <laughs> to ai malam gara a dinga yi ana eh. tambaya saboda abu ya dinga yau dakta yana fasa kwai amma dai mai ƙarshi ne kwan <laughs> a sosai ga wani ga wani yana cewa dan Allah malam dan Allah a dinga gayyato eh. mana wannan bawan Allah <laughs> wato karatu ya fita bes to ni ne zan karasa ya rage na ku idan kuna so da ƙara zuwa to sai ku gayyato ni ya rage na ku <laughs> ah, sosai ai ya zama zuwa ma ya zama dole ma insha Allah in da lokaci za a ta gayyata ana zuwa to shi ke da shawar islam ya ce littafi nake ina ina so a mana littafi akan wannan maudu'in gaskiya gaskiya bi da aka tidi ba aban aban na <laughs> eh, sauke ana latta ta mu a mai littafi dan Allah dakta a mai mana ita littafi Allah ya saka yawwa Allah ya saka da alai malamai ga abin da suka ce ina ba da misali da malami da naya da malami ne shaudu sa ibnu taymiya kuma su ma sun yi da kaga shi wannan babu hukuntu kai ko mm. hukuntu a kansa kwarai to ibnu taymiya ya ce a biyu ce akwai mai kyau da mara kyau kamar yadda shafi'i ya faɗa amma bai ce mana akwai bid'a lugabiyya ba a cikin wannan majmu'ul batar juz'i na ashirin, inda ke magana kan usulul fiqh a shafi bisa inda 91 yake cewa min huna yu'rafu dalalu man ibtada tariqan aw i'tiqadan za'ama annal imana la yatimmu illa Ya ce duk mutumin da ya kirkiri wata ɗariƙa, ko ya kirkiri wata Ya ce eh. imanin ya cika imani ba sai ya bi wannan hanyar tasa ba ta ce ne ce ma al'ilmi bi annahu sunnatul mutum ya kirkiri hanyar da manzon Allah bai faɗi cewa hanya kaza za ta zo dole abu ba to idan mutum ya kirkira ce dole abi ce ba ta ce ne sai ya ce wa ma khalafa nususa fa huwa bid'atun bi ittifaqil muslimin to ana ya fara magana bid'a yace duk abin da ya saba na sosi to wannan abin bid'a ne bittifaqil muslimi duk malamai sun ittifaqi sai ya ce wa malam yu'lam khalafaha a faji asali kawai ma khalafa nusus duk abin da aka kirkiran nan na wani dariƙa ko adida ya saba wa nasu. to huwa bid'a mhm. so bid'a ya saba wa nasu. eh wanda ya saba wa nasu, sai ya ce wa malam ulam annahu khalafa amma abin da ba a taba ganin ya saba sirri ba faqad la yusamma bid'a wannan samsam ba za a ce bid'a na'am ashe asali a bid'a shine wanda ya saba wa asali wanda bai saba ba yace faqad la yusamma bid'a in dai magana ilimi zaka magana zaka ta roman ka ba wannan ba bid'a bane in ji ibnu taymiya sai ibnu taymiya ya bada hujja da na gaba yace qala shafi'i rahimahullah Imam Shafi'i ga abin da Imam Shafi'i ya ce al bid'atu bid'atani bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa asaran an ba'd ashabi yace Shafi'i ya ce bid'a ta guda biyu bid'a in ta saba wa littafin Allah ko sunnan manzon Allah ko ijma'in malamai ko asarin da ya zo daga sahabban manzon Allah yace hazihi bid'atun dalala ita ake cewa bid'a ta bata yace amma bid'atu lam tukhalif shay'an min zalika amma bid'at da bata saba wa ɗaya daga wannan ba bata saba qur'ani ba bata saba sunna ba bata saba ijma'i bata saba asali ba yace fa hazihi qad takunu hasan wannan ko kaga ba a yi a farban da ba bid'a ce mai kyau inji ibn taymiya hazihi qad takunu hasan sai ibn taymiya sai yace li qawli umar ni'matil bid'atu hazihi kaga ah. ibn taymiya Ibn taymiya ma ya yadda da imatul bid'atu hazihi bid'a ce ta shari'a tunda bata saba sunna da asali da ijma'i ba amma ba wani abu bid'a da bayyana <laughs> wallahi wani babban malamin su ne muke debate da shi a waya wai sai ta wai wannan bid'a lugawiya ce ai ku matsala ku kenan ai bid'a ce lugawiya bid'a ce lugawiya <laughs> ke ne masa ni yau na ce ƙarya kake ga bin Abdul Wahhab nan ga abin da ya ce ga Shehu Islam Ibn Taymiyyah na ya ce wannan ba bid'a ce hasana sai na Umar ma ya faɗa ne hazihi to da aka sai ka dauko mana malami mai nauyin Ibn Taymiyyah a gurinka yawwa wanda ya ce bid'a wai lugawiya ce kuwa kuma ba wai an gama ɗari ba ka kawo a nakan ma inda ni da mu kaga yau baki dai karatu ai da malaman su muke yin shi sosai sosai kuwa to kaga ashe duk wanda ya fara yi maka wata magana wai wata bid'a wai lugabiya wannan kawai roman kane da abu ne mara tushe kuma ba shi da asali daga magabata ga ibn taymiya ba kitabun na fara wannan sahabban manzon Allah sun faɗa in ka to kan salafus salih da su shafi'i sun faɗa in ka yo kasa kasa ga har ibn taymiya a yanzu tun da faɗan ibnu taymiya ma duk ya fi wannan shafin da faɗa a farko muhimmanci a gunsa haka yi haka hmm. yi da abin da yace saboda haka fa ma za ba da haka inna dala sai dai idan kuma wani ibnu taymiya zaka ko wancan <laughs> saboda haka eh kamar wannan eh kamar abin da na faɗa ina kaga daga nan zan gintse ita wannan magana ta bidiya kaga ashe dole mu tsaya akan wannan takasima abin da yake da asali a abin da yake malahu asulin fi shar'i wannan ko da ya zama na bid'a amma bid'a shi ma huda ko bid'a hasan saboda me yana cikin yana da asali a shari'a kuma gashi nan malamai sun kawo tarawih yana ciki ibn taymiya ma ya faɗa yana ciki kuma dole ka yadda idan mutum yana yin wani abu na addini wanda kai a fahimtar ka ba daidai bane ko bid'a ne ba to ba za ka yi mai hukunci ba sai ka yi sai ka yi da saurin matsala sai ka duba da me da me suka halitta shi wannan aikin nasa idan ka ga wannan aikin nasa ya samu tushe ya samu asali ne daga wasu nassosin na addini wannan ba bid'a ne ba wannan abin karɓaɓɓe ne saboda bi mun ji a wancan asarin gashi nan ibn hajar ya ce ihdas zikiri kirkira wani zikiri ya halitta saboda wannan hadisi na bukhari gashi nan malamai sun maka eh, sun gaya maka cewa a ah, duk abin da yake bai saba ijma'i bai saba kitab ba bai saba sunna bai saba ijma'i ko asali ba ko zai zama bid'a mai kyau ne saboda haka duk wanda ya sauka daga wannan gaskiya ya sauka daga hanyar zan taku ta annajul hamid ya kama wani abu da Allah ya kare lafiya amin da zai Allah ya kare lafiya eh, zan ba da wani hadisin na gaba wanda mun yi magana a abuwa dama amma zan ba da wani abin na gaba wanda shi ma za mu dora shi akan wani. ka'idar da muke kai ta ta aridu alayya din nan cewa ba ka yanke hukunci sai an ji meye a ciki a fasa na ba da misalai dai da hadisi mm. kuma an banci abin da to zan ƙara ba da misali duk abin da aka ji mutum ya yi ko da ainihin ba shi da ainihin asali a addini a fahimtar ka to in aka duba aka jira da wani tushe wannan ba abu ne da za a kore ne ba tasawurin matsalar zai sa a dauka wannan abu ne mai kyau a addini zan ba da hadisi guda biyu akwai hadisi buraida wanda dukkanin ashabu sunan sun rawaito shi tirmizi ya ce hadisi ne hasan ibnu hibbana ma ya ce hadisi ingantacce ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam wannan mutumin ya zo yin addu'a ya zo yin addu'a sai wannan mutumin sai ya ce Allahumma inni ad'uka bi anni ashhadu annaka anta Allahu ahad samad allazi lam yalid wa lam yulad abin da faɗa a addu'a na hmm, da wannan addu'a manzo Allah sa bai koyar da in zaka yi addu'a ka faɗi wannan kalmar ka ce Allahumma inni addu'a bi anni ashhadu annaka ba manzo Allah ya kawo ta amma bata saba da shari'a ba saba da abin da koyar ba addu'a ma hasali an yi tadminin kul huwallahu ne a sai ya ce wannan mutum da kan da auta bil ismil bismillahi alazim alazam alladhi idza biya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'la wannan addu'a da ai na gaji ta wannan shine bismillahi alazim alazam wanda da an faɗa Allah yake yi hmm. Allah me yasa saboda wannan abin da ya faɗa abu ne da bai saba wa komai na usul na addini ba hasali ma ya tarbi da shari'a amma mun Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine ya koyar yace idan zaka yi addu'a ka ce Allahumma inni ashhadu addu'a ka bi anni ashhadu annaka anta Allahu sai shi wannan ba Allah sai ya gane addu'a ce kaga ya kawo ni zikiri kuma manzon Allah ya ji hayyun da saboda haka kaga ashe ka'idar da muke kai ta tabbatar da inganci ko ba inganci ba shi ne ka'idar da tun farko na gini muhadarar mu ta aridu alayyan ka haɗin mu ji me a ciki ba ka'idar kawai a ah, halalun lana haramun ala gairina wannan ka'ida ce ta kin kin gaskiya wato mhm. shi kawai dai idan abu ya zo in aka gaya maka abu ba za eh. ka yi masa hukunci ba sai ka shige shi ka buɗa shi ka ga menene content ɗin abin abin da abin ya kunsa to su ake wa hukunci ba sunan abu ba kenan eh ai to ai suna shi ne kamar da na faɗa a farko suna da ban jauhari ba. dole zama na at least alal jawahir la alal asma' wa alal musammayat ta alama haniha dole ka yi tarkizi an ce maka maulidi meye a ciki ba kawai gundarin suna ba dole ka yi in an ce maka dariƙa ka ji meye a ciki ba kawai gundarin lafazin suna ba kamar yadda mun faɗi hujjoji dariƙa nan gashi ibnu taymiya yana da ita yana mai lazumin tun daga asuba a azhar mun kawo asali mm, kwarai da gaske to kaga ashe ba suna ne yake bayar da halasci ko rashin halasci ko kuma abu ya zamana mai kyau ne ko mara kyau ba a'a jauharin me gundar abin da yake shi shine ma'ana a yi tasawurin abin a ga me ya kunsa me zai bayar to za ka za a gane halas ne ko ba halas ba ja'izi ne ko gairu ja'iz sannan bid'a ne ko ba bid'a zan ƙara bayar da wani hadisi guda ɗaya wadda ibn majah ya fitar da shi hadisin abdullahi ibn umar ne Allah ya kara masa yadda shi ma wannan hadisin bayin da shi yana da muhimmanci saboda yana ƙara haska mana abin da muke cikin maudu'i ibn majah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ne ya ba da labari ibn majah ya ce manzon sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari anna abdan min ibadillahi kana wani bawan Allah yayi addu'a ya ce ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa li azimi subhani na'am manzo ne faɗa ce anna abdan min ibadillahi qala ba cewa ya uhiya ilayhi ba cewa ya qara kitabin min kitabin anbiya ba a'a wani bawa ne kawai zai addu'a sai ya ga ya zai yi kai mutka wajen yin addu'a da yaban Allah sai wannan bawan sai ce ya rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa li azimi mhm. sultani yana faɗan kalmar nan manzo ce fa'addalat bil malakaini falam yadri ya kai fa yaktubaniha mala'ikun da suka rubuta aiki sai suka rasa ta yaya za su rubuta ladan kalma saboda duk a awan lada da aka ba su kaza yana da lada kaza kaza yana da lada kaza Allah bai sanar da su cewa akwai wannan kalmar akwai ladan ta kaga ba ta cikin abin da aka aiko ma a cikin koyon annabawa sosai sosai saboda kana inda katibai sun rubutawa wannan katibai sun san kowane irin zikiri ga ladan da ake su rubutawa bawa <laughs> to wannan bawa sai ya zikiri wannan zikirin manzo ya ce fa abdalat bil malakai ta wahalar da mala'iku masu rubutawa falam yadri ya kai ba yaktubaniha ba su sani ba oh. ubangiji ta su wannan ban ba su san ma'aurinta ba shikenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qala sai wannan malaiku suka ce ya rabbana inna abdaka qad qala kalimatan qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha ga fa bawan ka ya ubangiji ya ta kalma mun rasa mata ya zamu rubuta ta qala allah azza wa jalla wa huwa a'lamu bima qala abdu wa huwa a'lamu bima qala abdu sai Allah ya fice musu tare da ya san me bawan ya ce ce ma za qala abdi me bawan nawa ya qala sai malaiku ya rabbi innahu qala wannan mala'iku guda biyu da suke rubuta aiki sai su ce ya ubangiji ka ya ce ya rabbi lakal hamdu kama da ila ne wajhi wa azimi sultani da abin da bawanka ya faɗa yau fa qala Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce wa mala'iku dan masu rubutu uktuba haka ma qala abdi hatta yaqali fa fa ajzihi bi ko rubuta kawai kalmar ni kadai na sallada subhanallah dan Allah daga nan karatu bai kara fita ba sosai ma ashe kenan ba kallon zahin abu wannan fa ba manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya koya masa ba ba annabi lokacin sa ne ya koya masa ba ba a cikin wani hmm. littafi ne a kitaban au a kitaban au sunnatan au ba da ba a ya gani ba illa dai ya faɗi kalma ne sai dai tana kan ma'aunin ardu alaihi kakum mala'ikun nan ubangiji ya ce musu aridu ne da muka yi akai ubangiji ya ce ku ga mu wace kalma ce ba ta cikin amma hmm. kalma ce ta ba asali ba saboda haka Allah ya ce amma rubuta ta Allah kaɗai san irin a ashe kenan duk abin da waye na yi na aiki ba ka cewa eh wannan bid'a ne ba bid'a ba mai kyau ne kuma da kyau sai an yi ne sai ka yi ardin sa akan usu ma wa baka shar'a ba kuma ma khalifu kuma mardu wannan shine asali saboda haka hmm. karatun mu mai karatun mu yana yana tsaho amma saboda yanayin lokaci kuma cajin waya ta ya kusa harewa dole za mu dasa aya mu tsaya na san dai maudu'in yana da yawa kuma dan kaɗan muka tafa abubuwan da su ne magana a kai wallahi suna da yawa to amma saboda faɗin shi kuma da an shigo da su abubuwan da a asali ban ne magana ba maudu'in ya yi so. Na. Dai? Na. Ce kamar yadda aka ji kamar yadda tattauna wannan a maudu'i yana da muhimmanci kuma yana da haɗari. Yana da muhimmanci yana da haɗari. Na farko kullum abin da nake faɗa dan Allah ɗan uwa ɗaliban ilimi na ɓangaren salafiya da na ɓangaren ɗarika dan Allah mu ga yin ilimi dan Allah ba dan san zuciyar ɓangaren shi ba sannan a mu da ƙoƙarin faɗan abu da neman yarda Allah ba dan mu bakanta abu ko ba zan fata ba saboda abu ne mai haɗarin da suka kai wa bayan Allah tasniki ta ce musu ɗan bid'a tana nufin kuma bid'a a bid'atin dalala ko ka ce wannan bayan Allah wata kalma ce sun mara daɗi da irin wannan zan ba da wani asali guda ɗaya mai ban mamaki wannan ban mamakin da suke saboda wannan abin da zo shi cewa mu kalli abu dan Allah mu daina yin tasarrufi wajen yanke hukunci dan ainihin bata wani koyi ban wani alhafis hmm. ibn hajar alhafis ibn kasir a cikin albidaya ya kawo hikaya ah. ta ya amir malamai su kalli hikayen nan da kyau amir ne a lokacin jahiliya lokacin babu shari'a babu addini amma mutumin ibnu ah, kasir a bidaya ya kawo shi Ya ce a jahiliya ana ɗaukarsa mutum ne wanda yana da kaifin tunani duk abin da za a yi na wata hukuma ko shari'a sai a zo a tambayi amir a ce abtila ya amir sai ya bada amsa hmm. shi kenan sai waɗansu mutane aka haifa musu ɗa ɗan nan sa mushkil ne yana da farjin mace da farjin namiji to sai su zo gurin amin suka ce masa da Allah ka babu fatawa ga ɗan da aka haifa mana amma yanzu mun kasa gane ta yaya za mu ba da gadon shi gadon namiji za mu bayar ko gadon mace wanda gadon zani saboda yana da tsirai da sa mushi Amir sai bai ba da amsa ba sai shi sai ce ku jira da ne da sai ya kira halimarsa ya ce ga baki na nan sun zo da fatawa a ci gaba da ba su abinci a ci gaba da ba su masauki har sai na yi nazari ya shiga ya kan sai yana ta tunani yana ta wasa kwakwalwa me ya kamata ya bada amsa da ba za ta cutar da wani ba sai da adil ya yi kwana arba'in bai fito ba yana tunani sai hadima to ta ta ce masa Aminu abincin gida fa ya kusa karewa fa bakin da ka sauka ana ta musu hidima abinci zai kare ba ka bada amsa wallahi kake masala ce ta daure mun kai shine har yanzu ban samu amsa hadin masala hmm. me ya masala inji inji da ne mai tsiraicin mace da namiji an rasa ta ya za a bada gadon shi gadon mace za a bayar ko namiji sai hadin mutum ta ba mai gida wannan abu ne mai sauki a je a duba a gani ta ina yake fitsari in yana fitsari ta al'auran namiji kawai namiji in yana ta al'auran mace mace ne shi kenan to halai sai shi amma kin sauƙaƙa mu kin cire mun nauyi sai ya amsa ta fita Amir sai ya fito ya samu ne ba su ya samu daga hadimar mashi. to anan abin da sai Ibn Kasir ya kawo wannan kissa yace anan Hassan al-Basri yake tsayawa yau ma mai fada yace malamai guji tsoron Allah Amiru mhm. mutum ne a jahiliya la yarju thawaban wala la yakhafu iqaba ba jiran wuta yake mhm. tsoron wuta ba aljanna yake jira ba amma yana taka tsantsan a kan yi wa mutane hukunci kada ya jefa su a halaka ya kwana arba'in a lokacin da wanda baya tunanin hukuncin nan fa zai iya yin daidai ya samu aljanna zai iya kuskure ya shiga wuta baya wannan tunanin kawai tunanin mutum ta yaya ne ba zai cutar da dan adam ba ya kwan arba'in to ya malaman yanzu za mu mai da addini zama son zuciya kawai da tsanin dan ɗari ƙarshe mai ɗan bida wannan kuskure ne ba kaɗan ba hmm. ya kamata in bid'a ce a ko'ina take bid'a ta zama bid'a ba sai abu gudan dariƙa sannan mu ma a dariƙa hmm. mu ma a dariƙa mu dinga kyautata harshe mu daina azarbaɗi saboda jin haushi mu ce musu waƙiya annabi hmm. wannan kalmar tana da nauyi na na'am sai muna ji mu daina azarbaɗi da an yi abin ma don murana da kai mabiya annabi wannan kuskure ne mu dinga yin karatu da harshe na mutunta juna da harshe na musan neman gaskiya muke wannan shi ne kawai hmm. nasiha da zan yi a cikin wannan mutum. caji na ne ya kare ba tare da mun gama ba ina yi wa wannan shafi na biduguriya sayyid ibrahim da sayyidi sharif ahmad da sayyidi malam abbas da dukkanin yan uwa da suke bibiya suka saurare mu suka ba mu lokacinsu ina godiya Allah kuma ya bar zumunci kuma Allah ya amfane mu da wannan karatu da muke yi da kuskure Allah kuma ya kai mana sannan kuma ina da wannan dama dai ina gayyata taron mu na ranar asabar mai zuwa hmm. wanda za mu yi idan mu shi ma za mu tattauna matsaloli na ilimi daidai yadda Allah ya nufa daidai yadda Allah ya fahimtar da mu Allah ya ba wa kowa ikon zuwa Allah kuma ya nuna mana lokaci lafiya Allahumma Allah ya saka da ka sai ji ga wani mai comment nan ga wani mai eh, comment nan bara in karanto maka comment sa yace yake cewa wallahi tallahi na bar addinin izala na koma addinin musulunci ba zan taɓa ah. manta da ku ba wallahi Allah ya saka muku da alkhairi <laughs> sai di mu ma mun ari gode da addu'a mun gode kuma da wannan sauyi da ka samu amma izala ba addini ba fahimta ce da Allah ka gyara ka ce ka bar fahimtar izala ga da fahimta wata sai di Allah ya saka da alkhairi akwai akwai sako da almadi ya bani jin dazu akwai sako da almadi ya bani na miƙa mai gaisuwa to akwai wasu da yawa na ga in miƙa musu gaisuwa to na faɗi ta almahadi shauran duka ƴan uwana isar zuwa dakta ji almahadi kuma na faɗi saƙonka tun ya rubuto ya ce in ce yana gaishe ka. To, na gode sosai Allah ya saka da alheri ga kowa da kowa inda hali a karanta mun me a takaice ko da mutum ɗaya da ko biyu sai bi sallama. Na. Eh. To, amma sai ga wani tambaya fa. Wai malam ne wanda ya ce ba ba lokaci saboda caji na ya zo ƙarshe sosai Okay. ga wani bawa nan ga wani nan bawa mahaji ya ce Allah ya eh. saka da alheri mun gode mala ni ma na gode masa Allah ya saka da alheri kamfunan sun yi yawa ga Hamza Zakari ya ce Allah ya saka muku da alheri ga mala Hamza kai ma maka da alheri Allah ya kara basira eh ga ai sakunan suna da yawa ne sai dai a ɗauko ne kawai za mu kokari a nan saboda wani cajin yanzu ma ga wani nan ya ce to yau mun gane su waye yan bid'a <laughs> karatu ya wuce sai malam za mu ra'ayi zan yi sallama duk wanda ya bibiye mu sakonin kowa da wanda da wanda ban ji ba na gode Allah ya bar muci Allah saka da alheri wannan yana yin fata ga wannan yana babban fata ya ce gaskiya malam ya kamata a baka associate professor <laughs> Allah ya saka insha Allah ya tabbatar ma Allah ya tabbatar Allah ya saka da tabbatar Allah ya saka da alheri muna godiya yawa mala insha Allah wannan za a san yadda za a faɗaɗa amma dai ana muna neman mu kanmu a mana rubutu gaskiya domin wannan rubutu zai taimaka mana wayannan wato ulum da aka tara ya kamata a ban mana su zama akari da za mu riƙe a hannu ya zama fitila insha Allah wajen kauce wannan maudu'i gaskiya muna roƙon haka kuma ya zama fi a ƙarami lokacin mumkinin in Allah ya kaddara hakan muna fata insha Allah ya baraka wa ta'ala Allah Allah ya saka da alheri amin amin a dan ba bani maraji'un nan Allah ya saka da alheri <laughs> maraji'un nan za mu zo duk mu kwakwashe kafin a yi rubutun ba za mu ji in Allah ya da yanzu sai a addu'a mu dakta saboda uzuri yawa karatu yayi daɗi caji ne ya ƙare wa malam mu kanmu mu so wallahi a tsaya ba da aka za mu mai da magana zuwa wajen malam a yi mana addu'a kuma a abin da sai kuma lokaci na gaba insha Allah Allah ya nuna mana hmm. malam a yi mana addu'a dakta bismillah a yi mana addu'a ok ina ga cajin dakta ya ƙare to dakta ai ina da gobe muna tare da sayidi abul fati sani tijani <laughs> dodon yan bid'a eh karfe hudu da rabi na yamma Allah Allah zai zo zai yi mana karatu akan me yasa muke yin raddi yawa eh dalilan da suke jawowa a yi raddi haka kurin kawai don ka ci tuwo ka koshi kawai kana son magana ya kawai kawo ka ce za ka yi raddi ko kuwa a kawai dan ka kushe wani haka kawai kake yin raddi ko kuma a'a haka kawai dan neman suna ko wani abu makamancin haka ake yin raddi to in Allah yadda muna tare da sayyidi Abul Fati Sani tijani gobe <laughs> karfe hudu da rabi na yamma a kan wannan topic din lalle lalle yan uwa a kasance tare da mu a wannan tasha ta mai albarka kuma shine khatimatul mawdu'at daga shi kuma sai babban taron mu wanda za a yi sabar. yawwa wanda dakta ya gayyata yan uwa kun ji yadda dakta ya tanawulin maudu'in nan cewa idan baka fahimci abu daidai ba ba za ka mishi hukunci daidai ba abin da ya ƙayatar da ni ne, wato yadda ya je ya ɗauko shi zikirin nan na Ibn taymiya sai ya di gaskiya ne wato ashe Ibn taymiya shi ma ya ɗauko shi ne daga shaɗibi eh shi kuma shafi kansa ya faɗi cewa kattani ne ya same shi kuma kattani ɗin na agun annabi ya karba yawwa shi kuma a mafarki kenan shi kattani a mafarki da annabi ya ce ya gaya mai abin da Allah zai raya zuciyarsa in yana yi shine aka bashi wannan ya haihu ya kayi mula ila ila anta 40 din alhamdulillah a mafarki ya zo yake yin ta kaga wannan wani point ne babba dakta ya bamu shi sannan abu na biyu shi wuridin Ibn taymiya da yake yi tun asuba har intisafin na intisafin ba yawa yake wannan wuridin ya juyo ya ce wannan shine wato abincinsa da shi yake samun ƙarfi da ba don yinsa da yake yi ba da jikinsa ya yi rauni. Wato, wato, wato. da ya wuce ɗari a jefa shi a kwandon shara na ‘yan bida'a ne. to ba mu san ibnu taymiya wannan shiri ne yake kai shi yake kai shi wannan lokacin ba <laughs> ya fasa kwaikwayarsa ba ya fasa kwaikwaye yau karatun nan a sosai sosai karatun nan ai yayi yayi ma'ana sosai wallahi yayi ma'ana anan na na ƙara fahimta wato a fakaice din dauke ne ba a fakaice wato a fakaice kenan shi wato Ibn taymiya to shine ya yanke wato ya kiyasa sada abin zuwa ga asali saboda wani abu ko kuma haka dakta ya zargi haka dakta ya zargi ya ce ibnu taymiya ya san asali ƙin faɗaye ya ce ya san asali tun da gashi abin da aka ce annabi ya katta ya ce ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wani zikiri da in yana yi Allah zai raya zuciyarsa sai ya bashi wannan mm-hmm. inda za mu gane ibnu taymiya ya san abin ai shi ma ta yi wanda ya nace akan wannan Allah zai raya zuciyarsa gaskiya ne gaskiya abinda na so in bijirawa dakta shine abinda wasu mahaukata suke yi wasu yan kwaya da yan shaye-shaye sai su shawo ta gaya musu ƙarya sai su ce ai wai ibnu taymiya wai wai su ba sa yi dan ibnu taymiya yana yi su ba sa yi in suka sha giyar ƙungiyanci da ɓangaranci wato sai di wa wanda muke cewa in an ce mana yan bid'a me yasa ibnu taymiya ba a ce mai shi ma dan bid'a ne saboda ga bid'a ko sai ko sai bid'a da yawa za a ce ma dan bid'a kuma wannan ba bid'a da yawa ba ce da shi ya lazimci yin ta kullum abin da zan faɗa kenan in ce mu dan ba sa yi mutum in bai ba ai kansa ya yi wa abu guda ɗaya hukuncin da ake yi mana shi za a mhm. ɗauko a yi wa ibn taimiya ba wai ka ce kawai ba a yi ba shi ma ɗan cikinmu ne duk haka muke ɗan ɗariƙa ne duka a kora shi abinda na kuma abinda abinda dakta ya ta jifansu da shi cewa Ah, halalun lana haramun na. ai haka su kaza ne. mu su kuma su kuma eh, haramun ne ga wani mu mu in mun yi bid'a ba komai halal ce amma in wani mu yayi bid'a to shi haramun ce a gurin shi shi ne zancen kurum shi ne zancen da ya haka zancen yake alhamdulillah sai di sai mu sauka abin nan ta karatu an yi karatu ya yi abin nan sosai wallahi alhamdulillah sai dai sai mu haɗa a ƙasa sai mu haɗa a ƙasa to shi kenan ai mun yi cika da addu'a Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah rabbil alamin fatiha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa